والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أذكر قولي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da tsada a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha hudu ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba manta ba mun je karshen suratul ali imran zai kuma za mu tashi farkon suratul musa kafin mu ci gaba akwai takaitattun tambayoyi mai tambaya na farko yana tambaya ne cewa idan mutum yana da motoci na haya sai ya sayar da su ko zai fitar da zakka a kudin da ya sayar da su ɗin ko da mota ta haya da gida na haya da dukkan waɗansu na'urori da ake yin amfani da su don neman abinci kamar injin nika nika na gari ko nikan tattasai ko inji da yin wanzu ko dukkan wata kayan eh, na'ura ta kuɗi keken ɗinki da sauransu waɗannan abubuwa ba a fitar musu da zakka amma kuɗin da mutum ya samu da waɗannan abubuwan idan ya tara suka kai misali suka shekara to zai ba zai fitar da zakka su haka idan mutum ya sayar da motocin sai ya haɗa kuɗin da waɗansu kuɗin su lokacin zakka ya kusa mutum da zakka amma idan ya waɗansu bukatun su zo da su kafin lokacin zakkarsa to abin da ya rage a ƙasa shi ake fitar da zakka gidan haya ba haka al'amarin sai ne mutum idan yana da gidaje wanda yake da yan haya a ciki ko da gida goma ne ko ashirin ko talatin shi gidan ba za a fitar da zakka ba amma kuɗin da aka samu ta hanyar gidan idan an kala sun kai misali shekara ta za a fitar da zakka wannan yana magana a akan idan mutum ya ɗauki azumi a wani gari ko tafiya ta kama shi zuwa wani gari kuma zai sallah a can sai zan ko akwai bambanci tsakanin ranar da aka ɗauki azumi a garin da ya bari da garin da ya je to idan sallah ta zo da garin su zai yi amfani wajen yin sallah ko kuma da garin da yaji zai yi amfani wato ganin wasan garin da ya bari ko ganin wasan garin da yaji zai yi amfani da shi dan ajiye azumin sa ba ba da yin kuka bai lokacin da kai tafiya ka je wani gari hukuncin garin ka ya barka gaba daya hukuncin can garin da ya kama ka idan mutanen garin da kaje suka ce yau ne sallah dole kai sallah idan suka ce gobe ne sallah kuma dole kai sallah tare da su abin da za ku tambaya shi ne dole ya kasance da safi ya ta ban ka je garin kana da azumi 28 su kuma suna da azumi 29 sun riga ka dauka kenan saboda haka a 29 sun ga wata ka ga gobe za su sallah kenan kai kuma idan ka aje kai sallah gobe yanzu azumi 28 kuma ba a yin azumi 28 gobe me hukuncin ka ne ne ne hukuncin ka dole kai sallah tare da su bayan sallah karaba wannan shi ne ka'idar ko kuma ya kasance kai ne ka riga ka dauka ka je garin suna da azumi ashirin da tara a ranar da sai kake da na talatin a bakin ka ko ba ku ga wata ba da haka suka ce gobe za su yi azumi idan kai kayi azumi gobe ya mutu kana da talatin da dai kenan shi kuma nan ne suka suka talatin to a nan idan za ku yi sallah tare da su za ku yi azumi talatin da dai kenan to dai sun ka irin wannan yanayi to su malamai suka yi maganganu guda biyu magana ta farko malaman da suke ganin cewa za ka ajiye azumi sai dai kuma ba za ka faruwa a gaban jama'a ba dan kar a nuna da maka da cewa wani baya azumi sai ka fita ɗaki ka shiga da ka fito ka yi suna ba za ka ce ni ne kake sallah a wajen ba dan ba a yin azumi talatin da ɗaya magana ta biyu malaman da suke ganin cewa ai tun da dai ka zo nan da hukuncin garin ya kama ba dole ka yi azumi talatin da ɗaya dole ne ka yi sallah sai zan wannan sai fantattun hukunci ne da ya shafe ka kai da ire ka al'aslu fi siyam shine idan kun cewa guda a sanin da ne ko 30 amma ya ce ruwa ya tsara haka idan uzuri ya kama maka makamancin naka za ka fi fahimci abin idan kun kasanta da wata ibada daban ba azumi da kamar sallah ka su zai kusan sallah yanzu sallar da ake mata raka'a hudu sai kana samu limami a cikin raka'a ta biyu kai ita ce ta farko a wajen ka kai kan fara kuka da sallah kaga liman zai zauna a yi kuma dole ka zauna ka tafiya tare da shi idan ya tashi lokacin da ya kawo ta hudu ya zauna sannan kuma za ka zauna a yi tare da kai idan ya sallama sannan ka tashi ka ci daya zama nawa kai a cikin sallar ka amma ka'ida zama nawa kai a cikin sallar ka to kawo kuma sallar ka kai kai kuma kuma sallar ka kai kaga wannan wani abu da zai shafe ka ko ban take kai kashi idan wannan ya daure maka na tabbatar wannan zai wayar maka da kai dan abin da ka samu kanka dan ka'ida ta daukan azumi ko ajewa wato ibada ce wanda mutum baya ke bantar kansa shi kadai da ita dole ya sauran jama'a da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ka ga wata idan ka faɗa a gari cewa na ga wata aka kare ka aka ce ba yadda da ganin ka ba to ba shi halatta ka dauki abin da ke kadai dole ka gani ka dauka tare da jama'a ko da ka gani ka bada kela a gari aka ce ba yadda da ganin ka ba jama'a suka so su ba za su sallah ba shi halatta ka ce za ka sallah kai kadai domin da sallah da daukar azumi da nayi da idi dukkan su ibadatun jama'iyya ibada ce wanda yake taron jama'a ne suke haɗuwa su gaba daya mutum daya baya kadaituwa da ibada ko kuma dan su tsararo su saba wa mafiya yawa idan sun haka to ba za a karba ba ina fara duk fahimta wannan ne kuma cikin matsala wannan kuma yake cewa wata irin tafiya ce mutum zai iya ajiye azumi a cikin ta sannan kuma menene yake tsakanin azumi azumi din da kan ruwa tafiyar da za ka yi azumi da za ka ajiye azumi a cikin ta dukkan tafiyar da za ka mata kasar to ya halatta ka ajiye azumi a cikin a ka'ida ta shari'a musulunci ba a iya tantu da wani adadi na kilomita cewa ba wani adadi kilomita sai in ka cinye shi sannan kai da ke da zaka kaso domin lafazin as-safaru a larabci laisa lahu haddun la fi lughati wala fi shar'i fal mutamadu fihi al-urf wato baya da iyaka ba wani wanda zai ce ma ga wani kamus na larabci da yake tafiya ba a kiranta da suna a safar sai ta kai kilomita kaza babu kuma wani hadisi ko aya da za ka iya kafa hujja da shi cewa tafiya ba a kiranta da suna tafiya sai ta kai mil kaza ko kilomita kaza da haka dangane da tantance menene tafiya akan koma ne zuwa ga urfin mutane ba ta arafa alaihin nan ne mutane suka fara fada idan mazaunin duguri nan cikin garin duguri ina da zuwa sai na tashi na tafi barak na hanyar baba mai malari bara na yi tafiya ko na biyan zuwa zuwa na biyu da zan gudasar da kenan daga ganin mai gudu sai ta kana tafi da shi a ga mai yi tafiya daga nan zuwa da nisa kuma kuma mutane da saba'in in su tun kwana a maka wancan haka saba'in inda kuma kwana a maka wancan haka to zan yi kasar kenan a hanyar kuma zan ajiye azumi da yi ina daga nan sai na tafi na tafi da kilomita tamanin ko na maka haka zan zan yi daga nan na ko na maka wancan haka zan idan ina so zan yi kasar kuma a hanya duk abin da za a kira shi da suna tafiya wanda za a bambanta shi da zuwa unguwa to shi ne idan akwai ta kuka ta tashi daga a kuka ta tafi kasan ba daki kilomita arba'in ne amma za ta yi kasar a hanya idan a kano kake ka tafi da kano ka tafi gargo kilomita saba'in ne ko ka tafi gezawa kilomita hamsin ko na maka da sanaka za ka yi kasuru a hanya idan ka tashi da kaduna za ka je zaria daga zaria za ka je kaduna za ka yi kasuru a hanya idan sallah ta kama ya halatta ka ajiye azumi kuma idan kana so kilomita saba'in ne idan sunan shi tafiya ba unguwa ba ina ba zan daga kaduna kan ko za ka za ka za ka je unguwa ko za ka yi tafiya kai nan ba ka gudu kake dan ne zaka bada fatawa haka dan ka gudu zaka bada fatawa mutumin da yake cikin garin ka dan zai je jaji za a ce wani yayi tafiya ko za a ce wani ya je unguwa in aka ce unguwa ya je to ba zai kasar ba zai aje azumi ya aka ce tafiya yi to zai aje azumi kuma zai kasar kawai shi ne bambanci ma'ana dai nasu na shari'a bai iyakance wani adadi na mil ko kilomita cewa idan ka in ya fi haka sannan za a kira shi da kuma tafiya ba akan kyale mutane menene suka ɗauka tafiya a garin su daga wani na tafiya tafiya wani distance wani zango wata masafa ce wanda za a kira ta da suna wani ya yi tafiya to ita ce ake yin kasar ita ce kuma halatta ajiye azumi bambancin shi ne kasar dole ce duk zance mafi inganci da haka waɗansu daga cikin malamai suke ganin dukkan zai dalatar mata kasar inda za ka shiga sallah ba ka da sallah amma ajiye azumi ko ba dole ba in ka ga dama ka azumi in ka ga dama ka ajiye wanne ne ya fi cikin ajewa ko ko abin nan wannan matsala ce da malamai suka tattauna akan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi shi da sahabbai kamar da hadisi yake cikin sahih bukhari a kitabu siyar cikin su akwai mai azumi cikin su akwai wanda ya aje kuma wani bai aibata wani ba mai azumi bai ce kai wa wani mai saka aje ba wanda ya aje bai ce kai wani mai saka aje ba to sai dai abinda sunna ta nuna shi ne lokacin da kai tafiya ka dauki azumi a bakinka sai ka sha wahala wahala mai tsanani to abinda sunna ta kana da shi ne ka karya azumin ka ba an kulla sai karama daya domin akwai wani sahabi da dauki azumi ya duga ta irin ka suna da rana aka za ka faɗa manzo Allah sai manzo Allah ce laysa min al-birri siyam fi safar baya cikin aikin da mutum ne azumi lokacin da yake tafiya sai malamai suka fassara abin da yake nufi baya cikin aikin da'a ko neman lada ga matafiyin da ya ji wahala amma kuma ya ji ya ci abinci ba wani karin ladan da zaka samu gara ka ci abincin da kawai bayan sallar sai karama da kaza wannan hadisi shi ma na cikin sahih bukhari hukuncin sallar dare da aya ɗaya ko sura ɗaya ya halatta dan za ka ɗauki sura ɗaya kai mai tawa a cikin kowace raka'a kamar mai ta tafi goma so sha biyar so ashirin ya halatta manzo Allah yayi sallar dare da aya ɗaya cikin karshen ma ma'ida in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahu fa innaka antal azizul hakim ita kadai tare da ya ka sura da alqur'ani ya san shi gaba ɗaya amma yayi haka dan yana aljawa abinda ake bukata a sallar dare doguwar kaiwa wannan dogon kaiwa din shin ka ja dogayen surori ne ko kuma kananan surori ka haddace kai kuma ne sai su kadai har kai tsayuwar da take ta kai mutuka wajen kaiwa kari da take amin laili ba mun mutu kana wanda yake amin lalle da suratul bakara a cikin rakoyi goma ka darje jin kenan da kuma wanda yazo daga sabbin rabbikal a'la yayi kuma ne ta aiki ma har sau biyar irin dadewa da suka yi ɗaya ce irin yawan karatun da suka yi ne da haka fallan kiyama ne da su ɗaya ne wancan bare sai wani surubar da karatu ne sai kuma da suratul ikhlas da dukkan Allah da kulliya sai ka hada da kana wuzai da haka na fi kalmi suratul bakara dadewar a sai ake bukata da haka Allah ce kumin laila illa salila ta abbara bil qiyam ya Allah ya bayyana al qiyam din amma da sallah gaba daya tambaya ta kace menene hujjar ka nake ba za a yi zikiri da sallah bai ba wato wata da zuke nan hujja ta ita ce babu inda yake cikin hadisi inda manzon Allah ya zikiri da sallah ɗaya duk zikirai da addu'o'i da manzo Allah ya amfani da su gaba ɗayan su jumloli ne kamar subhanallahi wa bihamdihi wannan jumla ta tantance cikakke la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir jumloli ne ba ma jumla dai ba subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah jumal ne wadannan ba ma jumla ɗaya ba sentence ɗaya ba sentence ne da yawa wanda Allah ya hada hudu ko garin wuri guda babu in za a ɗauki kalma ɗin ita kaɗai kalma tun da yin fa a yi zikiri da ita babu dan haka har yanzu yana na akan makana dukkan wanda ya zikiri ke Allah Allah Allah bai yi zikiri ba domin Allah ne dan ka ce Allah Allah baka yi shi ba baka kushe shi ba. Dukkan ne kenan. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah to ne ba ka kulle ba amma Allahu akbar kaga mun fita wannan sabar Allahu akbar mun da lafazin akbar kuma ya zo kenan kaga wannan yabo ne ina fata an fahimta la ilaha illallah nafi wa isbat ka kore dukkan ilahiyya daga kowa ka tabbatar da ita ga Allah shi kadai daya dayan sa subhanallah ka tabbatar masa da sarki sarki ko kai dukkan kamala da kore masa dukkan wani dadi wannan shine dukkan amma duk mutumin da yake Allah Allah ta bai zikiri ba na taɓa jin wani yana tabbatar cewa Allah ya kullu Allah ka fi Allah to wannan ita ce hujja na cewa ya halaka mutum ya zikiri na Allah Allah Allah kadai shi kadai to kaga idan mutum yayi wannan magana a wurin da yake akwai malamai sai a masa dariya amma tun da kila wadansu wadanda ba malamai bai fara sai suka dauka cewa ya ci gari ba hamayya tunda a wurin ba mai masa musu to amma tun da ya halaka mai masa musu kaga zan yi ba su <laughs> zan yi bayanin yaya al'amari yake kulillahu gaba ɗaya ayar ba ta magana zikiri kwata kwata ba magana zikiri a cikin ayar kuma aya ta alqur'ani in kana son ka fahimce ta sai ka lura da bayan ta da gaban ta wani lokaci shi ne zai tantance ma'ana ba kawai ka dauko kalma a tsakiyar aya ubangiji ta ala ce wa ma qadarullah hatta qadrihi id qalu ma anzala Allah ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratusa tubdunaha wa tukhfuna kathira wa antum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum kulillahu duk kaman ta da bayan fa sai ka dauki kulillahu thumma zarhum fi khawdihim yal'abun abinda aya take cewa ba su girmama Allah ba matukar girman da ya kamata a baki yayin da suka ce ma anzalallahu ala bashar min shay Allah bai saukar da wani abu ba kan wani mutum ma'ana wannan ya zama munin Allah suka yi munin da nabi suka gare shi domin ya kyale mutane kaza da kenan wanda wannan ya fito da hikimar Allah ne kala kyale mutane kaza da dan ya ta ya sabu insana an yutraka sada أفأحسنتم أنما خلقناكم عبثا na إلينا لا ترجعون mutuwar Allah ta ci karo da ya ne mutane ta zai da haka da suka ce Allah bai saukar da komai akan kowa ba sun nuna rubutu gare in qalu ma anzalallahu ala basharin min su wanda suka wannan da'awar yahudawa ne fa wanda sun yi da annabi Musa sun yi da littafin Taurat sun yi da annabi Musa annabi ne sun yi da Taurat kuma da kitabin littafi ne amma dan su musu manzancin manzan Allah sai suka ce ai gaba ɗaya ba a cikin kowa da kome ba sai Allah ya na hujja kan bakin manzan Allah ya ce sun kace da su man kitabin kitabul ya a jihun Musa to littafin da aka saukar a kan annabi Musa kuma littafin da annabi Musa zai kuma wa ya saukar da shi wa ya saukar da shi wannan kitabun man kitabin kitabul ya a jihun Musa nuran wa da lillah ga shirya ga haske ga mutane ta ja'aluna hu qaratinsa ko da kanku kuke fasaka a cikin takardu a hannunku tubudunaha wanda ya wanda ya dace a cikin sa aka sani ba antum wala komai ba da a cikin wannan littafin ya Musa aka sanar saukar da sai ku shiru to tun da sun shi mutu Allah ke kulli lahu ka ce musu Allah ne ya saka da shi ma'anar zancen kulli lahu an anzalna kitabal ladhi ja'a bihi Musa nuran amma ba za a maimaita anzalna kitabal ladhi kun da ya maimaita da. sai zama maimai kulli lahu ma'ana kulli lahu an anzalahu kulli lahu an anzalna kitabal ladhi ja'a bihi Musa nuran hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathiran wannan shine abin da ake nufi shine ibn Malik cewa wa hasu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun بعد من عندكما وفي زواج كيف زيد ولدنك وزيد مستغني عنه إذ أرد ma'ana abin da duk aka san shi a cikin magana to in ka gani shi ba sai ka faɗa abokin zance shi ba dan ya san shi kamar mu sai sai maka tare da ku a wurin kuma zaidu ne kawai sai ka ce zaidu ba sai ka ce zaidu ne tare da mu ba sai ka faɗa haka ba sai kace tare da mu akwai zaidu ba dan kalmar tare da ku shi sananne ya ce a wurin sa wane ne shine bai sani ba da kace zaidu ya zama sa ina fatan kun da yake wa fi jawabi wa fi jawabi kaifa zaidu dana zaidu ba da lafiya ta ba kace kaifa zaidu kaga anan ya san waye tare da ku sunan ku zaidu amma abin da bai sani ba yana da lafiya ko ba da lafiya da ka tashi baki amsa sai ka ce misali abin da kake nufi mari ba da lafiya ba sai ka ce ba zaidu ba da lafiya dai shi ne tambayar ya san zaidu din dan a cikin tambayar ma ya kawo kalmar zaidu wannan zaidu sanan ne ya aure ka abin da bai sani din mai zaidu yake cikin lafiya ko rashin sa ina fatan zan fahimta ba nan gurin a cikin tambayar ma'ana man anzara alkitaba alladhi ja'a bihi musa nuran wa hudan lin nas dukkan ne ne tun da an faɗa baya qulillahu ba ta ake sallallahu an zara kitab da dan kamar ne a wurin karatu tun da ya karanta ayar daga farko zuwa daidai inda aka ce ba ina jin yanzu ya bayyana da yake cikin cewa lalle ya halatta mutum bai maka musu tunda muna da hujja kenan kaga yadda yadda aya take ba wannan ba za ka hujja da kai sai dai sai ka hujja da wannan akan cewa ya halatta yanzu da kalmar da wallahi sai ya maka dariya kawai haka ba ba sa cewa ko dai mutum zuciya ne ko kuma za mu dole yin bar malamai a wurin da yake malamai din babu ko ko mai zuciya cikin jinan ne a sanya yanzu wannan duk zikiri ne na manzon Allah bari karanta muku gadan daga cikin ku daga cikin manzon Allah yana cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusur in ya tafi daga bacci wannan kalma dai jumla ce cikakkiya yana karanta kullu yana karanta kulawul bil barki kulawul bil jinnar idan ya je kwanciyar barci wadannan kai duk ne a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta amana rasulullah sallallahu alaihi in ya je barci wannan duk jumla ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya tafi yana cewa alhamdulillah bi afani fi jasadi wa radda alayhi ruhi wa adina li bi kullu ne wannan duk jumla ce take cewa ba wai magana kan da yake yakan ce Allahumma kulli adabaka wa sabaka adabaka salatan da ta ko wannan ko yana cikin bukhari kullu ne kuma yaro ga sunan gurin alhamdulillah alladhi at'amana wa satana wa kafana wa awana fakan min man la kafiya lahu wa la mu'iya lahu yakan ce Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha hawa mahyaha in ahyaytaha fahfazha wa in amataha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiya duk waɗannan jinan ne ba inda zikirin manzo Allah yake a matsayin kalma wanda duk yake akwai muna jiran daga nan kafin ƙarshen Ramadan ya kawo ba ka ana yin zikiri da jimla tarikiya ko ba a yin zikiri cikin ko ba a yin zikiri da kiɗa bai halatta bai zikiri da kiɗa ko ba a yin zikiri kuma ana rawa duk ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah gane da mu Allah fahimtar da yau za mu shiga suratun da sa'i ko ya dai ka zamu taba a ciki duk da cewa mun samu karan kan sun kallon da wato um suratun ita ce sura ta hudu a cikin jerin surori daga sama suratul fatiha suratul baqara suratul ali imran suratul nisa sura ce wanda take madaniya ita ga mafi inganci tana kunshe da ayoyi 176 an fahimta ko dalilin da ke nuna kasancewarta tana cikin sura ce madaniya ma'ana an saukar da ita a Madina kuma da Aisha take cewa farkon abin da Allah ya saukar na Alqur'ani shine surun min al-mufassal fiha dhikru al-jannati wan waɗansu sunori da abin da ake kira al-mufassal al-mufassal cikin al-qur'ani daga surutun hujurat zuwa suratul nas take galibin abin da aka saukar kenan ambatan wuta da aljanna amma ba a saukar da suratul baqara ba da suratul ali imran da su nisa'i sai bayan an zo madina take kan ba a saukar da surutun nisa'i zama sai ina tare da annabi a gida daya a tarihan duka aisha ba ta tare da annabi a gida daya ba sai bayan da aka je madina wannan ne cewa sura ce wadda da madaniya kafin da muke ubangiji ta'ala ne mana jagoranci wajen fahimtar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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بل كل يا أيها الناس يقول لك اتقوا ربكم ku tsorace ubangijin lafazin al-taqwa daga al-ittiqad al-ittiqad shine ittikhadul wiqaya wato ku riki garkuwa tsakanin ku da azabar ubangiji ku riki shamaki tsakanin ku da fushin Allah ittaqu rabbakum ku tsorace ubangiji allazi khalaqakum wanda ya halitte ku min nafsin wahida da gare wanda take guda daya lafazin nafs anan gina ana nufin annabi annabi adam alaihi salam dan shine rai dan wanda take guda daya amma tunda annabi adam ne da sai ce min nafsin wahid to amma saboda lafazin nafsin din a larabce mu'annas ne da haka sai zanto na a cikin sa ma ya zanto mu'annas min nafsin wahidatin ubangiji ya halice ka daga rai wanda take kwaya daya shine annabi adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitti matarsa daga gare shi wato ita na hawa'u an halitta ta ne daga wani bangare na jikin annabi adam alaihi salam hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim da kuma cikin sunanin nasa'i da waɗansu tafan sunna wanda yake nuna haka manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innal mar'ata khuliqat min dhula'in wa inna a'waja shay'in fi dhula'i a'la mace an halitta daga kashi na hakarkani kuma mafi zama karkatar abu a jikin hakan kari shine komatarsa da ke sama ta fi ko ina nan kashewa ta fi ko ina karkashewa ma'ana abin da yake nufi matar farko an halitta ta daga hakan karin namijin farko matar farko ita ce hawa namijin farko shi ne annabi adam alaihi salam wannan ɗabi'a ta kasancewar sinadarin halittar mace ta farko na na hawa daga karkataccen kashi ne sai ya kasance a ɗabi'ar ta ita ta zanto mai karkataccen hali ko mai lamkataccen hali manzo Allah ce in da hatta tuqimu ha kafarta in har kace sai ka miƙar da mace ɗari bisa ɗari ta zama maka daidai to sai dai ka karya ta ba yanda za a yi kasan hatar kare ka miƙar da shi dole ka tsane ta karkace fa in istamta'ta biha fastamti biha wa biha iwat ko fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwaj in dai har zaka more da dama mace to sai dai ka more ta a yadda kake aka rikita wani wurin ta burge ka wani wurin ta baka haushi wani wurin ta kayatar da kai wani wurin kuma ta sa ka bi ka rasa inda zaka sa kanka dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yakunu mu'minun mu'mina in kariha minha shay'an wa in kariha minha khuluqan radiya minha as kada mu'mini ya dauki kalan tsana ya tsora wa mu'mina uwarsa domin in ta ba shi haushi a wata ɗabi'ar ta da halayyarta za ta burge shi ta kayatar da shi a wata ɗabi'ar ta da in ta halayyarta اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده كتورته ubangijin da ya halice ku daga rai guda daya wa khalaqa minha ha ya ma sassa daga jikin ka kuma wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisaa lafazin batta farraqa wa nakara sai ubangiji ya daidaita sai ubangiji ya yada minhuma daga waɗannan halittar guda biyu na farko annabi adam da hawa ne ya yada ne ya tsaitsaita rijalan kafiran wa nisa mazaje masu tarin yawa da mata su ma masu tarin yawa abin da ake nufi rijalan kafiran wa nisa'an kafiran amma da kafiran ta farko ta zo ba sai an maimaita ta biyu ba kamar yadda Allah ya ce wa zakirin Allah kafiran wa zakirati ba sai an ce wa zakirin Allah kafiran wa zakirati kafiran kafiran ta farko ta wadatar da ta ma'ana daga sunan ubangiji ta'ala ya yada bil adama a bankasa kasa ya daidaita su a wurare daban-daban abinda wannan aya take yi tunatar da mu cewa duk yadda launin fatan mu ya sha duk yadda yaran mu ya zama daban-daban dai da matsugunin mu da inda Allah ya kaddara zaman kowa wani a yanki na sahara wani a yanki na fabana wani a bakin teku wani a cikin kudiri dukkan mu dai asalin mu daga annabi adam ne daga hawwa ba da ma da jarar da mu واتقوا الله تقلي دوكر الله تجد ولن أبنجدي الذي تساءلون به بابا تساءلون به أكن كرن تساءلون به أكن كرن تساءلون به ma'ana ku ji tsoron ubangiji wanda da su kuke tambayar junan su wani abu in sai da kai ba ni dan Allah ko ka sai da ni ba ni dan Allah ko ya sai da ita ko ka sai da ki ban dan Allah shine annabi ta fa'alu shi wanda kuke tambayar junan ku da shi wal arham kuma ku ji tsoron zamantakewa da ke tsakanin ku kar ku yanke ta kakka wani gabe kakka kare kakka dai dai lalle ku tsare ta ta yadda ba ta lalace ba ta yadda ba ta wargaje ba idan mun karanta wal arhama da yawa mimin din nan wato ainihin lafazin nasaba kenan sai zan ko lafazin al'arhama an ya fahimta ne akan lafazin jalala wattaqullaha sannan wattaqul arhama ku dolaci ubangiji kar ku kifa dokarsa sannan wattaqul arhama ku kiyayi zamantakewa kar ku bari talala ta tsakaninku kar ku kasa zumunci ku rayar da zumunci a tsakaninku da juna an gane ku amma akwai kira'ar wal arhami wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami wato ku tsoraci ubangiji wanda kuke tambayar junan ku bihi da sunansa cewa ba ni dan Allah ba ni dan Allah wal arhami sannan kuma ku eh, eh, wanda kuma ah, wato kuke kiya kuke tambayar junan ku da shi kuma kuke tambayar junan ku bil arhami da zamantakewa da ke tsakanin za ka zo ka cewa wanka wani kana zaman ku da ke tsakanin mu kai mun kaza ka cewa mahaifinka wani kuma matsayin ka na mahaifi ya kamata kai min kaza yana da hakki akan ka ko mahaifi ya cewa ɗansa wani kuma ni ɗanka ne ina da haƙƙi akan ka na kaza ya kamata kai ninka da kana tunatar da shi zamantakewar ka da shi kasancewar ka wanka ko kaninka kasancewar ka ɗanka ko babanka kasancewar ka ɗan wa ko ɗan kanin ko ɗan kanin baba ko ɗan kanin mahaifiya ma'ana dai kuna tambayar junan ku kuka yi wa juna kyauta a sakamakon zumunci ina ba ta bayyana wannan idan muka ci fara'ar wani arhami kina. shine wata kullahu alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba lalle ubangiji ta'ala mai kiwatar ku ne ya ga me kuke aikatawa me kuke cewa domin ne muku hisabi akan hakan ranar tashin kiyama waɗannan kira'o'i guda biyu kira'a wata kunna annabi ta sa'alu na bihi wal arhama ita ce kira'ar muzan qurra kira'a wata kunna annabi ta sa'alu na bihi wal arhami ita ce kira'ar hamza ibn habib al wa hamzatu wal arhama bil khafd dammala kamar da wato ainihin faɗa to wannan kira'a waɗansu malamai ne za su yi inkarin wajen yi inkarin da suka ce da ka'ida ta harshen larabci ba a yin adafi na suna na zahiri akan zamuri wato wakilin suna ya kasance li'irabin da lamirin ya kamata ya samu shi suna na zahiri za a shi ba tare da an maimaita harkul jarri ba yadda kashin bakin yake wata kallah allazi a bihi lafazi hi ai ba ne wanda ke mabrurin ne bil ba'i an gane ko amma tun da bamiri ya zanto wato ainihin mabini da ana sukun sai zanto wurin ba mahallu kan mahallin jarri domin bidin shi ina fata an fahimta to wal arhami wato kenan da ta aluna bihi wa bil arhami to amma ba a maimaita ba'un ba sai aka ta wal arhami sai zanto al arhami da kasra din nan an yi haka sai ne akan mai akan da nuru ke cikin bihi to shine abin da yake karo da abin da suka sami a nawo dan ne za a yi akasin al wanda al-ismu zahir ne akan abdamiri wanda shine bihi min gairi i'adati harfin jarri ba tare da an mage bayyana harfin jarra ba suka sai Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh bi kiba wa darihi al-ardh kaga da an ce wa darihi sai zanto an yafa sun addar wanda ke ismu zahir ne akan zamiri min gari an ta harfi jar ina ba ban fahimta to amma da ka'idar larabci ko da mazhabin malaman na basara sun so kun ci da ya fasa da wannan larabci qur'ani kuma shi da ya kamata a bi ba ka'ida ta wadansu malaman nahawu ana ba ta an bayyana da akwai malaman nahawu da suka zaha suka ce duk wanda ya karanta qur'ani wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami yace ni kan ko sallah yake sai dai in fita daga cikin sallah ya saka dan na san yayi lahani cikin karatu amma kuma kira'a ce sabita mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata ba a ce kawai dan ta tafi da wata ka'ida ta nahawu ayi inkarin ta ubangiji yake inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah mai kiyaye halin ku ne kuma ya san me kuke ciki sai Allah ke wa adu wa kana amwalahum wa la qawlan wa la ta'kulu shi ne dukkan mutumin da ya rasa mahaifi kafin mutum ya kai ga balaga mace ne ko namiji yarinya da ka rasa uba bata balaga ba ta zanto marainiya yaron da ya rasa uba kafin ya kai ga balaga shi ma ya zanto maraini ya zanto maraya ke to waɗannan su ne marayu amma idan mutum bai rasa uba ba har sai bayan ya balaga a harshen shari'a ba a kiran da suna maraya eh za mu iya cewa mahaifan ka da su amma ba zai mutu ba maraya wanda hukuncin hukuncin da Allah ya ambata ko manzon su bayani cikin Qur'ani na marayu a cikin shafi na cewa a ji tausayin maraya a jikan maraya shi sai dai fita wata babu idan yana cikin masakin ayoyin da suka ce a ji tausayin miskinai da sai su shafe shi idan yana cikin fukara ayoyin da suka ce a ji tausayin fukara sai su shafe shi idan yana cikin dawul kurba ayoyin da suka ce a ji tausayin dangi sai su shafe shi amma ayoyin maraya suna magana ne akan yaron da bai kai da balaga ba ya rasa uba ko yarinyar da bai kai da balaga ba ta rasa uba to irin waɗannan marayu shine Allah ya ce wa atul yatama amwalahum ku baiwa marayu duroyin an gane ku wala tatabaddalu khabitha bi tayyib kada ku musanya mummuna da kyakkyawa an gane ku wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyoyinsu hada da nasu an gane ku da wadan kun ce lafazin ila an yana nufin ma'a la ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum kar ku ci dukiyoyinsu garwaye da nasu wannan aya tana magana ne a daidai lokacin da waɗanda aka ba su rukun maraya in an ba su marayan da dukiyar marayan sukan haɗa dukiyarsu da ta marayan a hadar juna idan wata illa ta shafi dukiyar gaba daya sun ce to wannan illar ta shafi bangaren maraya bai ba ni ta shafa ba ina fata an fahimta idan aka kawo tumaki ko awaki ko rakuma na marayu suka hada da nasu lokacin da suka tafi bukata za su sayar da rakumi nasu ba mai kwari ne na marayan kosacce ne mai koshin lafiya sai sai adan rakumi rakumi ne sai su dauki na marayan su sayar a madadin nasu sai su bar nasu raman ne ga maraya idan suka tafi kashe kuɗi dinarin su wanda yake na gado na maraya mai kyau sai su dauki na marayan mai kyau su yi amfani da shi sai su bar masa na gabo su ke dirhamin bi dirhamin idan ma akwai a ce sai su dauki mai kyau su bar wa maraya mara kyau sai shatin bi idan ma rago ne sarufin da faru idan ma kuma ne jamalin da jamalin dinarin da dinarin sai Allah ce wala taqulu amwalahum ila amwalikum bayan ya ce wala tatabaddalu al-khabitha bil tayyib kar ku musanya al-khabith mara kyau da tsayin da kyakkyawa ya kasance su na ku mara kyau sai ku bar shi sai ku ɗauki nasu wanda ke kyakkyawa din bai kamata ku musa ka ba an gane ku wala ta kudu amwalahum ila amwalikum ku daina garwaye dukiyoyin ku da nasu in dai da manufar ku ne nasu din innahu lalle cin dukiyar maraya din kana huban kabira ya kasance zunubi ne mai girma lafazin al-hubu yana nufin al-ithmu daga habar rajulu yahubu hauban ko huban akan ce haba idza asima yahubu ya asami kenan mutumin da yake cikin zunubi ko cikin aikin laifi al-haubu sai zanto shine masdari din ko al-haubu da yawa ha'u din ko al-hubu da bamba sai dai al ya zo da al din da zo da kasaru ba innahu kana kuban kabira lafazin innahu damirin na kuma zuwa ga al-aklu aklu ya ne kama lalle sun dukiyar maraya din kana ya kasance kuban kabira zunubi ne mai girma da ya kamata ku nisance shi ku tsoraci Allah madaukakin sarki dangane da dukiyar maraya wato kaga anan gurin lalle dukkan wanda dukiyar maraya take hannunsa ya kula da ita ya kiyaye ta har zuwa lokacin da yaro zai balaga ya bashi ya zuwa yaro ya hankali ya bashi kamar yadda aya za ta yi bayani a nan gaba haramun ne cin dukiyar maraya kamar yadda wannan aya ta ce uban kabira san gaba za mu karanta aya da za ta ce cin dukiyar maraya din ma kamar cin wuta ne kamar garwashin wuta ne mutum wuta a gaban sa yana ɗaukar garwashin garwashi yana sa a baki hadiya haɗiya duk mutumin da cin dukiyar maraya mutumin da ya kwace wa maraya talauci mutumin da ya shiga cikin talaucin maraya ko ta gonarsa mutumin da ya kwace masa kuɗi mutumin da ya duk abin da ka ɗauka na dukiyar maraya ka tabbatar wuta ta tafiya cikin ka laifi ne mai girman gaske ba haka wannan aya tana razani tana son jiki inda dukiyar maraya a hannunka suka kula da ita in za ka yi masa hidima ka ɗauka daga cikin dukiyarsa kai masa amma ka masa daidai yadda ya dace daidai da inda kai dukiyar ka haka za ka yi daidai da masu hankali suka amince haka ya kamata a yi haka ya kamata ka yi to sai aya ta Allah ta وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا Allah ka kare da gare ta yake cewa wato abin da yake faruwa a da lokacin nan ko sallallahu alaihi wa sallam dole anna rajulan kana da lahu yusima wani mutum da mareniya a karkashin sa fanakaha sai ya aure ta wa kana laha abdun tana da gona ta da gine mai yawa wa kana yusukuha alaihi sai ya kasance ba wai dan yana son ta bane ya aure ta sai dan saboda gonar da ta lam yakun laha min nafsihi shay'un ba tunanin kaunar ta ko son ta a cikin zuciya amma sai ya aure ta saboda gonar da dinan dan idan ta mutu ya gaji gonar da dinan wato aure da gado ke da sai wannan aya ta ce wa lakum Allah ta kuka a wata riwayar daban daga dai ummu Aisha din ita ma ta bukhari ne ya tambaye ummu Aisha dangane da ma'anar wannan aya wa in Allah ta kuka menene ma'anar wannan aya sai ummuna Aisha ta ce yabna ukti hadhihi al-yatimatu takunu fi kubr waliha Maryam ya ce za ta samu kanta karkashin kulawar wakilin ta mai jikin lamarin ta turikuhu fi maliki tana da dukiya mai yawa sai ta danka dukiyar a hannunta wa yujibuhu maluha wa jamaluha sai ga dukiyar tana da yawa sannan kuma ya ga yarinyar kyakkyawa ce sannan kuma ba ta cikin irin matan da aka haramta masa ya aure ta fa yuridu waliyuha an yatazawwajaha bi gari an yuqsita fi sadaqatiha da haka sai ya so ya aure ta ba tare da yayi mata adalci ba wajen sadakinta fa yuqiha mithla ma yuqiha ghairu amma da ya ba ta irin abin da inda wani ne zai bayar sai bayar da kasa haka ma'ana sa na ilimi da sanin ya kamata da kyawun halitta da wayewa ya kai a ce misalin sadakinta dubu talatin ko sadakin ta dubu hamsin ne da ya tashi tun da shi dama shi ne wakilinta shi ne yadda yake da damar bayan shawarar sa ya tantance sadakin ta to sai ne ya aure ta bisa ga sadakin dubu sha biyar ko dubu ashirin ina fata mun wato a nan gurin rashin adalci shine me yasa bai ba ta sadakin da inda wani ne haka zai bayar ba inda wani ne ya zo aure za a ce a ka ba da sadakin dubu hamsin ilma ce dubu ɗari ina ba ta fahimta amma shi sai bayar da sadaki kasar haka to irin wannan su ne aka haramta musu yin irin wannan aure fa nuhu an an yanki hukunna sai aka hana sa aure su illa an yukhiduna hunna sai fa in za su wa ma matan adalci wa yablughuna hunna a'la sunnatihin fi sadaq su kai makwarar abin da ya kamata a bai wanda yarinya na sadaki in an lura da ilimin ta da sanin ya kamata din da sauran abubuwa da ake lura da su fa umru an su ma ba da hulun nisa aka ce in dai aure za ka yi ba za ka saka mata sadakin ta ba ya laifin ka aure wata aure gidan da za ka je san kai ne da wani alwali amma a nan wurin kai ne mu ba ruwa kai ne mai karba kaga da ya fi adalci in ba kana sauran Allah don ya halatta idan niya tana karkashin ka kai ne wakilin ta ya kasance kuma in kana son ta ya halatta ka aure ka ka zanto kai ne mu ba ruwa ko ne mu karba zama ko za ku kawo da zama shaida ina ba za mu wannan ko zai iya faruwa kamar a ce ga wata mace da ka da babanka ya da kai ka ga ya faru ya tsakanin iyayen ki sun rasu kai ne cikin dangin ta mafi kusan su ka dauke rubanta da cikin mu kuma kai kana son ta ba wanda yake maka haramun ne ka aure ta sai dai mata za su maka surutu sai ya more ne yarinya a gidanmu ni mata kaza ne mata kaza ya mata gawa ta kun wannan kai idan ka iya rigima sai ka bincike kan ba komai ba kai mulki a tafi a haka ko wa ba dan dai baka yi haramun bai da ki haka ko dai kan mata za su ce baka kyauta ba amma babu wata aya ko hadisi da yake baka baka kyauta ba aya za ta ce baka kyauta ba ne yayin da in ka tashi bada sadaki sai baka bata abin da ya kamata a bata ba to nan ne baka kyauta ba amma in za ka bata abin da ya kamata ya halatta ina fata an fahimta sai ka tara jama'a ka ce ya jama'a wanke dokewa hukunci ita nake ba ku labarin na aurawa kai na kuma na karba bisa da sadaki ta jama'a su ne shaida ba wani ne kuɗin da yake ta auren ka ne auren ka yayi a cikin hanke a qur'anan ta a hadisance babu wani da yake maka wannan auren bai mutum da dai gashi kai da wakilin ka ba ka da wakili saboda ita sai kawai in ka ga dama ka dan karanta ka ce bari in wa ne alwalancinta ni kuma na tona ka amma ba wasu aka dole bane ke haka ma'ana dai an hana su aure su dai kadai in ba za su ba su cikakken sadakin ba kana urwa urwa ibnu zubair yake kana aisha aisha tace wa inna an-nasa istaqtaw rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da hadhihi al-aya bayan wannan aya ta sauka wa in Allah ta kuntum bila ta ma san ku ma fa bala kun minan nisa sai ko mutane suka ji suna wa annabi fatawa akan abinda aya ta yi magana akai fa anzalallahu fi Allah ya saukar da wa yaskatuna fil nisa qulillahu yusikum fi din wa ma yusba alaikum fil kitabi abinda suke tambayar ka Allah na bada fatawa kuma abinda yake karanta muku ba cikin littafin tuni ya bada fatawa akai sun kuma ne ba su fahimta ba amma ayar ta yi bayani wa qaulillahi ta'ala fi ayatin ukra Allah ya kara fada wa na an fanki kunna ma'ana kuna son ku auri matan da suke karkashin ku ko ne wakilan ku amma ba ku son ku ba da cikakken sadakin da kamata ba su wannan bai kamata ba ragbata ahadikum an yati matan hina takunu qalilatul mal wal jamal zuwa da karshen riwaya a takaice kun ga sanadiyar sakar aya ubangiji ta ala fi wa in kuntum alla tuqsitu min sama idan kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba dangane da abin da ya kuma rayu kaga anan marayu na mata marayu na yan mata da ke karkashin ku kuna jin tsoron ba za ku iya musu adalci ba in ku ne za ku aure su da kanku ko kuma za ka aura wa ɗanka kaga anan gudun don za ku iya fasu zaki da makamancin da ke da ka biya sadakin ɗanka in kun san ba za ku yi adalci ba to ku bar su karfa aure su fanki su ma ba lakum minan nisa ku je ku aure abin da ya dace da gare ku na adadi minan nisa ina mata masna ko daidai biyu wa thulatha ko uku uku wa ruba'a ko kuma wato ainihin hurhudu lafazin mafna yana nufin isnatayn isnatayn lafazin sulasa yana nufin salasan salasan lafazin arba'a yana nufin arba'an arba'an a madadin maimaita kalmar ko biyu sai ake mata gini a cikin wani kayan awo na kalmomi a larabci wanda ke kadai din yana nufin biyu ma'ana masana yana nufin isna tayi ne isna tayi a madadin kai amfani da kalmar isna tayi ne isna tayi sai ka masana kai kamar yadda sulasa yana nufin salatan salatan kamar yadda ruba'a yake nufin arba'an arba'an ina ba za mu fahimta ba haka na sai zanto mabani lil adl dan saboda ka banka da kalmar ne ka dora ta kan wani fuke ne da ba saba ba wadansu malaman larabci suka ce wannan din ya halatta ne kadai daga sulasa zuwa ruba'a ba a taba jin laraba ba sun ce kumata sudata suba'a kumana tufa'a ushara ba a taba jin sun faɗa haka ba waɗansu kuma suka ta a ce a kama sun sosai bukari dai ya rawaito ruwaya daga abdullahi dan abbas ko wani cikin tabi'ai na manta kowa ne ne wanda yake laraba wanda muka saba da su sukan ce sudata sukan ce ruba'a amma sama da ruba'a ba a ji ba amma waɗansu a cikin waɗansu kamun sun zafi zafi a kafar zuwa ga ushara wato goma goma abin nufi in za ka sa mutane su kaza ko biyar biyar ko uku da ko bakwai bakwai har ya halatta ba ina nufin wajen auren ba zo goma goma ma'ana kalmar yadda ake mata tasrifi a cikin harkar larabci ko ba haka ba dan kalmar ne ya fahimci kalmar goma goma a cikin sun kalmomin da na faɗa yake to mala yace aure goma goma ni ban ce don gudu da ake Allah gudu da ala ce masana wa sulasa wa ruba biyu biyu uku uku uku uku ma'ana ka aure biyu ga aure biyu ga aure biyu ka aure uku ya aure uku ya aure uku ka aure hudu ya aure hudu ya aure hudu ba kuma kamar yadda waɗansu suke kawo kalmar da suka abin da ake nufi ka aure biyu kuma ɗayan yanku hur hudu abin da ake nufi kenan amma ba ana nufin biyu ka hada da uku ka hada da hudu su zama tara ba haka ayar take nufi da haka nan ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa wawun ɗin da ke cikin masana wa sulasa wa ruba'a daidai take da au masna au sulasa au ruba'a domin da au da wawun dukkanin su suna cikin hurufi na akafi harfa na akafi wani na wakiltar wani a cikin su a cikin alqur'ani akan kawo au ana nufin wa wala tuqimul asiman au kafura ana nufin asiman wa kafura ثم قتلت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أي فهي كالحجارة وأشد قسوة amma ne ko tafsirin na haka zikri kun aba akum au ashadda zikra ana nufin wa ashadda zikra amma sai kawo au man al khilafata au kanat lahu qadaran kama ata rabbahu musa ala qadari ana man al khilafata wa kanat lahu qadaran amma sai ce au kanat lahu qadar ma'ana au da zuwa wurin wawu wawu da zuwa wurin au masna wa thulatha wa ruba ya tabbata cikin hadisi zailan ɗaya daga cikin abin nan wani ba ma gode da ya musulunta zailan bin ba ya mutu yana da mata wato ya musulunta kai yana da mata goma a ƙarƙashin sa sai manzo Allah ce kun min hunna arba'a za ku hudu sauran kuma ku kyale su ma'ana wannan ya nuna ba a wuce adadin hudu wajen yin aure mata goma gare shi da ya musulunta manzo Allah ce to ai ba zai yi da mata goma ba za ku hudu ku kyale sauran sai ba ku guda hudu ku kyale sauran an bayyana ku amma manzon Allah ku sufiya ta sai zauna da mata fara lokaci guda wannan ya ke su da shi kadai inda ya ce tsara ma zai tsara ina ba zan bai kamar yadda ya ke fance su da shi kadai in ya ga hunna wa ko dole sai mun yi ga adalci duk wanda yake da mutum da sai ya yi raba kwana ga adalci ubangiji ta ala ce mutuna wasu za ka warba fa in kuntum Allah ta dubu in kun yi tsoron ba za ku iya kawo dalci ba kawai da kanku ku take ta akan mata daya duk wanda yake ganin in ya aure mata biyu ba zai iya yin adalci ba mafi kyau ya take ta akan mata daya shine kawai da kanku aw ma malakat aymanukum ko kuma matar ka auren ka samu ku yanga amma ku yanga irin wanda mutunci ya sananta wanda ake samu ta hanyar da mutunci ya tsara da Allah ku zalika adana Allah ta hudu rike mata ɗaukan ko rike ku yanga kadai adana shi ya fi kusantar da ku Allah ta hudu yadda ba za ku karkata ba zuwa ga wata ne mata dai kaga ba da kullum ita ce ko shi ma shi ne za a yi zama a ga shekara sha biyar shekara ashirin wannan in ya san ba zai iya adalci ba haka aka masa hukuma ya tsaya wato ko wannan ya nuna a ce yin aure sama da tsaya yin sai in mutum ya tabbatar zai adalci wanda duk ya adalci ne bai halatta ya kara ba sai da akan irin tun ladan noma wanda kuma da kake wasan ka zai ka yi kai za ka tsoron aure a za ka ka da ita ko a kurin baya ai ya zama da yawanci ba da da ba da da ba da ba da da da da da da da ba da da amma in ka yadda za ka yi adalci to adalci cikin al'amura da hudu ne adalci wajen rabon kwana adadin kwana da kai a ɗakin mafi su za ka awa kila kwana biyu kila kwana ɗaiɗai kila kwana uku uku ko kwana sha biyar biyar zan yi rabin mata a nan in zai yi rabin mata a can yadda suka yi ittifaqi ce da su ya halaka in ma suka ce a'a mu ba mu yadda ba kamata ya araba awanni duk awannin rana kana ɗakin wanke duk awannin dare kana suka ce a'a ba haka za a yi ba ai da rana ba ta nan kana kasuwa ko ce ba za ta same ka ba amma lokacin da ka zo da daddare karfe shida na yamma zuwa sha biyu dare kana ɗakin amarya karfe sha biyu dare zuwa shida na safe kana ɗakin amarya wanda uwar gida shi ke ya halatta in kika yi da wannan ba iya kan ce cewa dole sai kwana biyu biyu dole sai uku uku abinda ake so raba daidai kin awanni ne kwanaki ne darare ne watanni ne makonni ne raba daidai ba bambanci kwana da ita wace za a raba kwana da ita ko kuna jibi sai dai in ita ce ko da ake dinga ne da zai iya komai wannan in ce maka sadaka ita ce ta ga dama mata fatan Allah ba ta nada amma in ba haka ba dole ka zauna zama ka duka wani ne ne ka duka ya maka in ya ka dole ka tsaya ka tsaya fata ba za ka ce za a ba ka mun tana sai dai kawai idan aka ce ta ji tausayin ka in kai mai awa ne ita kuma tana cikin jini gobe ya za a yi kaga dole ka fuskantar gudan ka babu yadda ka iya a nan gudun sai a lallace ta yi hakuri in je cin baki tun da ke kuna cikin jinin gobe ta ce ita ba za ta yadda ba yi hakuri ba zan yadda ba ta kuma ta fito da ta yanzu ku so in zan ta cikin guda dan ba gudu da ta amma dai sai ake kan lafiya wadan kuma nan ta su ya halatta ta tura ma da kwana to amma wadan kuma sai in kun kaga kwanan zai yi tsada da yawa gaskiya su yi su yi ihsani ya fi lada sama da su sayar su yi kyauta da kwanan ko sadaka da kwanan ya fi lada sama da su sayar shi zai fi jawo muku cikin su zuwa ga ubangiji ta Allah wannan adalci dan kwana kenan sai adalci wajen tufafi kwaliti din tufafin da kai wa wanki sai za ka wa wanki ba ka halatta wanki ka sanar da a tamfa yar Holland ko yar Ingila watan ka sai mata Najeriya ba ko Cote d'Ivoire nan gurin da aka ce adalci wajen tufafi abinda ake nufi darajar ne ya zanto ɗaya ne na wancan bai fi na wanda ba adadin tufafin ya zanto ɗaya ne na wancan bai fi na wancan ba kwaliti din ya zanto ɗaya ne na wancan bai fi wancan amma ba lalle bane yawan ke zama ɗaya ka iya yiwa za ka sai musu gadda wancan suna da girman jiki in za a yi musu riga da zani da gele a cikin sadda ana bukatar yadi takwas ko yadi tara wancan kuma ba ta da girman jiki ya bi shi ya nufi ko biyar adalci sai mazan ka ba ta kuka kunta wannan ka ba ka kunta ina ba ba fahimta sannan baya cikin adalci ka ce wai dole sai kayan ya zama kala daya domin kai matar ka matar ka sun zama kamar uniform mata hudu a tamfa biyu iri daya mata uku biyu a tamfa iri daya ko yace ka na ɗauka wasu in kala su kuke wannan kuke ne ina son green wannan kuke ne ina son asfala wannan kuke ina son blue wannan kuke ya aika ma ya fi ado a ga kala daban-daban a gidan amma idan kana iri daya to dan me zaka burge ina cinye wa ina burge wa amma kaloli daban-daban zama na fi bugewa sai da zaɓi ko ke wata kala yake so kaza sai ka rubuta ke fa kaza amma dai a tamfar dukkan ta ita ce ƴar holland ce ko dai ƴar ingilishi ce ko dai sabda ce ƴar kaza amma dai kala ɗin da daban in sun suka ce kala ɗaya suka so haka shi kenan amma dai ba kai ne za ka yi dictating cewa dole sai ka sai kala ɗaya ba sai gidan ka iri ɗaya kaya ake sa wannan al'ada ba ba dai dai ka ce za ka rubuta dole ka yi adalci wajen abin da ya shafi tufafi sannan kai adalci kawai ninka don ya baka da gidansu kaga ai kuka da hankali da abinda Allah ke liyin kudu ta cikin nisa mai yalwa ya fiyar daga fadin yalwarsa ga mai kudura wa min qudra alaihi rizquhu fal yunfiq mimma ta Allah wanda aka fice ka dukiyar ka ya fiyar daga ɗan abin da Allah ya zaki akai kai mai fiyarwar ake kallo ba gidan gidansu da kaga sai ka daidaita ko dan sannan ka daidaita ko dan tsakin kwana ana nufin wani biyu da falo wancan ma ɗaki biyu da falo wancan ɗaki sabkantin da ban ɗakin sa da kicin ɗinta wancan ma haka ba daidai bane wannan ke masa ɗaki biyu wancan ke masa ɗaki ɗaya ba daidai bane wannan katin ɗaki wadatacce da ban ɗakin sa a cikin wancan kuma ka haɗa ɗakin ɗakin da sauran na ya iya nasu a cikin gida ko wace sai ka masa daidai wa daidai sai ita ce fakar ba a haka take sa yadda to wannan ne da hakikanin adalcin da sai ya samu sannan ka aure sama da duk mutumin da zai iya wanda ba za ta halatta ya aure dan Allah ke wani kuntum Allah ta idan ba za ku yin adalci ba ku ta kai to kaga anan gurin amfani da shi ne kada ma za ku dauka cewa adadin magana ma sai an raba adadin dariya ma sai an raba adadin murmushi ma sai an raba wannan ba bane a ce yadda ne wa dariya haka ke maza miki dariya ma'ana abin dariya ya fara tun dakin dai sai kuma dakin kawai da ba a na fasin dariya za su ne na wannan ba a raba adadin dariya wannan kamawa suke yi adadin hira ba a rabawa kamawa suke yi hatta adadin saduwa a cikin dare guda dai ke dai mai ne maki amma kila wance tana da bukatar har sai mijinta ya kasance ku sojo ko uku wanda kuma to dai shi kenan ba a cewa tun da mutum ya yi sojo a kan nan ya yi sojo ko uku a kan ya danganci sha'awa da kuma kowane ɗaki me ake da shi jan hankalin su da yana da sha'awa wani ɗakin sun iya jan hankali wani ɗakin ba su iya jan hankali ba wani ɗakin ta iya kwalliya wata mai ɗakin ba ta iya kwalliya ba ta iya ado ba wani ɗakin idan ka fita komai a gyare komai an ajiye shi inda ya dace wani ɗakin sai ka ga wani takalmi a kan gado wani guntun biredi a kan gado da gado kaga annabi ya fada abubuwa na jan hankali ko da zaki akwai dabara da Allah ya ba ke dai kin samu kwana na baki amma ke ce za ki don hudu ne yaya zan yi wannan ke ce za a bar ki da kwarewar ku da iya rike da namiji akwai da ta iya rike da namiji ka rike mu mijin ka yadda ka san yawo dan yayi da ba shi yadda take so akwai kuma mai girman kai sun cikin mata akwai faraki ita ba farakiya ce ba za ka mutu kusa da kai ka matsa ba za ka taba ta da kai ka taba kana taba ta ma kana dan juya hannunka kuma kuna da sha'awa kana da bukata amma ita kawai kungiya ce to kaga abubuwan daban-daban ubangiji ta ala ce fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum in ba za ku iya adalci ba sai ku kadaita akan mace daya ko kuma ku yanga da daman ku mallaka ذلك أدنى ألا تعولوا هكذا كيني يكون ba ba za بذاك ذلك ba. tsayawa da ɗaya in ba za a iya adalci ba shine zai sa ba za ka zama azzalimi ba wa atul nisaa sadaqatihinna nihla ku bai wa mata sadaqin su nihlatan wanda yake wajibi wadanda suka ce nihlatan bisa ga dadin rai shine ba nuna atul nisaa sadaqatihinna nihla fa in tubu lakum an fi'in bil munafan idan kun yafi muku wani abu na sadaqi din ganin damar ku ta ce na yafi maka ma'ana bayan ta karɓa ko ta ba maka baki duka ko rabi ko ɗaya duka uku shi ke nan babu laifi fa kulu hu hani an mari'a sai ku ci wannan kudakin hani an wato halal da dada kenan mari'a wanda yake kyakkyawan karfi ba mai neman karfi ba wala tun kusa fa amma da kuma lafi ja Allah lakum qiyaman wa dhukuhu fiha wa suhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wala tun kusa fa amma da kuma karku bai wa wawaye tun so yin ku Allah fi ja Allah lakum qiyama wadanda Allah ya sa ka ga musu ne cikin bayan rayuwa wa dhukuhu fiha wa suhum ku aranta ko wani abu cikin dukiyar ko yi ku babu wa qulu lahu qawlan ma'rufa ku fada musu fadi baddata wannan gaba ta cikin wannan aya kun ta kun tana da yawa kuma tana da fadi kuma tana da kasan bayani da haka mafi kyau mu dakata haka gobe sai mu tashi kanta abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya kiyaye Allah kaga mun shiga cikin farkon suratul nisa mun karanta aya ta daya mun karanta aya ta biyu har ma mun karanta aya amma saboda wani dalili za mu tashi dai daga kan aya ta uku da akwai wata takarda guda daya wanda wani bayan Allah ya rubuto min mai suna Ibrahim Abdul Qadir a cikin yana magana cewa akwai kusa da na kawo ta aure wani ɗan musulmi yar Aliyu bin Abdul Qadir da Umar dan ko da kungiya an kuma yi isara zuwa da inda aka nuna da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 وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما كاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك هو biyayya ba idan kuna jin tsoron ba za ku iya adalci ba ta yi fama dangane da yara rayu da ke hannunku kuna tambaya nan ko kun yi tsarin tsara a cikin zaton ku rashin yin adalci a gare su in kun ba ku aure su ba za ku iya ba su sadakin da ya dace da matsayin irin ba ba ko in kun ba ku aular da su da ɗaɗan ku ina ba za ku iya sanya sadaki da ya shafe su da ya dace da matsayin irin nasu ba tufi misali ku san ku ku aure mata da na kumbinan nisa adadin da ya dace da gare ku na mata masna ko da biyu wa kulata ko uku uku wa ruba ko kuma hudu lafazin fankihu ma saba an saba a larabci lafazin man ya dillu ala al lafazin ma ya dillu ala ghairi al-asir ba anan sai a ce fankihu man saba lakum min nisa ko aure wanda ta yi muku dadi a rai cikin mata domin man shi ne ke nuna wanda mako yana nuna abinda wato abin da yake da mai hankali ba to sai malamai suka ce saboda mu aka amfani da kalmar ma a nan gurin a madadin kalmar nan. waɗansu malamai ɗin suka ce limusani aqlul nisa'i bil muqarana ma usul rijal dan su hankali ƴaƴa mata idan an kasanta da mata namiji nasin yana kasa dan haka ne ma aka ce a wurin da ake bukatar sai da biyu wurin dukiya ake bukatar sai da biyu maza to a iya samun namiji ɗaya da mace biyu wattasidu sahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra to kaga saboda hankalin su yana kasa da hankalin ɗa namiji shi yasa aka kusanta su zuwa ga ma sama da kusanta su zuwa ga man aka yi dan kuma malaman suka ce wadansu malaman kuma suka ce a'a man ana amfani da ita dan zatin dan adam din shi kansa amma idan ana nufin sifar sa ba zatin sa ba sai a ce ma domin sifa reke ne na zafi din zafi shine gangan jiki sifa kuma wato ainihin wani abu ne wanda yake makaluwa akan gangan jiki a nan gurin ubangiji ta ala na maganar sifar ƙyanata kasancewar da budurwa ko bazara da aka sai aka ce banki hurma ku ambaci wadda sifar ka ta dace da ku da ku aura din sawa'un budurwa ce wadda kuke da sifa ta budurci ko ko bazawara ce mai sifar kasancewa ta bazawara kaga sifa ake magana ba za ta ba da aka ta kawo na a madadin kalmar nan Yana fatan kun fahimta shi ne ma'anar bankihu ma fa balakum min an-nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum Allah fa'tu idan kun yi tsoron da za ku iya yin adalci ba yayin da za ku aure sama da ta fa da ku sai ku takaita akan daya mun yi bayanin adalci a jiya bangarorin da yake wajibi namiji ya adalci a tsakanin matansa yayin da yake da mace sama da daya biyu ko uku ko uku to anan gurin sai Allah ce idan ba za ku iya yin adalci ba to sai ku takaita akan guda wannan sai ya nuna mana cewa wato ainihin mutum baya yin aure sama da tsawa sai in zai ci yin adalci sai in yana da tabbas din zai murƙushe son zuciyarsa adalcin nan kuma shine wajen kaso da siyarwa da tufafi da matsuguni kamar da muka bayani zuwa amma ba adalci na so a zuci ba domin so a zuci ba yadda za ka iya ta san da kake wa ka guda biyu a cikin zuciya ya zanto wannan kashi hamsin wannan kashi hamsin dole wata su ta samu hamsin da ɗaya wata su samu arba'in da tara ko su samu sittin wasan arba'in ko su da wasan talatin ubangiji ta ala ke cewa wa lam tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i wa law harastum ba wanda za a yi ku daidai san da kuke wa matan ku ko da kun so haka da. ko da kun fadai ku kun sa hannu akan haka da. da haka fa la tamilu kullal layli kar ku karkata gaba daya lalle za ka karkata amma ba gaba ɗaya ba karkata ta son zuciyar nan ba za ku iya hana kanku ba amma karkata ta zuci da aiki da mu'amala to shi ne aka ce kan yi da bata fa tazaru ha kal mu'allaqa dan sai ku ne da ɗan ki na ɗarkan ne ita ba mai miji ba ita ba mai miji ba ba mai miji ba ba ta samu abin da yake suke samu ba mai miji ba dan ga sunan ta mai miji take shi ne al mu'allaqa suna ba ta fahimta to wannan yin adalci shi ne sharadi duk wanda ba zai yin adalci ba kenan ba zai yin aure na ba sannan banda adalci kuma akwai batun ciyarwa dukkan mutumin da samun sa yana da ƙarfin da zai sayar da mace ɗaya ne albashinsa a wata abin da yake samu a kasuwa ƙarfin jarinsa zai iya rike mace ɗaya to anan gurin kuskure ne sai zai karo ta biyu da sai yanzu da zarga Allah ya taukali ga Allah wannan kuskure ne ba taukali bane zanganci ne da ku za a haka ka'ida sai ka san samun ka ya dace maka rike mata biyu na'am baya ga samu na tarike mata biyu kuma sai in ya zan zanto sha'awarka za ka iya gamsar da bukatun mata biyu ko mun samunta ko kai tafi kowa kuɗi a garinka in dai kawai ado za ka yi da matan ba ka da karfin sa'awar gamsar da bukatun su da sai dai ka su kai kanka ina ba ban wato abubuwan da kuka dole sanin izina da farko ku tabbatar za ku yi adi na biyu zan to samun ka zai iya rike da su sama da daya biyu ko uku ko hudu sannan kuma na uku ya kasance sa'awar ka game da ya mace za ka iya biyan bukatun ya'ya mata guda hudu da dan hudun da sai in uku ko in biyu ne amma matukar kai bukatar ka ta ya mace ɗaya ne kuskure ne ka karo da biyu bukatar ka ta biyu ne kuskure ne ka faru ta uku ina da ta mai da akwai abin da mutane da dama suke samu mu sai sai su da mara adal sai ko ya ga sama da ba ya da ganin masa sabatin da sun ba adali bane ba ma ta daya to anan gurin nake so in ce mai mace ɗaya ma wanda da yake yin ta biyu dan yana jin tsoron kare zalunci shine mai adalci cikakken adali kenan sama da yake biyu ya zalunci bare ya tsaya ta ɗaya ɗaya in yana jin tsoron zalunci a lokacin ya zama adali kana ba ta an fahimta wai ko yau na zama lauyan masu lata ta ɗaya فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وتقيت دقاء فيكما أبن بدامنك وملكا التي ذلك أدنى ألا تعولوا أكل شيء يفتفات الدكوك يبدأ ألا تعولوا بذات كاركتا زوا وودك تسوبا akan ce ala ya ulu idan mala ko kuma idza jara adana Allah ta ulu shi ya fi kusa ta fito da ba za ku zalunci wa atu nisaa sadaqatuhun nihla ku baiwa mata sadakin su nihla wadansu malamai sun fassara nihla cewa atiyya a matsayin kyauta kyauta daga Allah zuwa ga su matan wanda ya wajibta a kan su kune masu bayarwa ko mu fassara nihla da cewa wajibi ku baiwa mata sadakin su wanda yake a matsayin wajibi a addinance don fassara nihila cewa biyana wa milla wato ku wa mata sadakin su wanda Allah ne ya shar'anta shi addini ne sautacce daga sama Allah ya ce a basu ana wannan magana ne ko dai zuwa ga su mazaje ko kuma zuwa ga wakilan mata idan an ce zuwa ga mazaje kaga namiji dole ya bada sadaki idan an ce zuwa ga wakilin mace a ce lokacin da ya karɓi sadaki ya karɓa ne ba dan ya ba ya karɓa ne a matsayin sa na wakili wakilci idan ya karba sai gida sai baka sayan ka sai ka faɗi mai kake so a yi maka mai kake so a sai mata ya halatta ya baka kawa ba abu mai amfani da za a kai maka su je gidan miji ko a ajiye maka ko dai wani abu da ma'ana dai sadaki hakkin ya ne wannan aya kamar wato tana mayar da martani ne dangane da al'adar larabawa a lokacin jahiliya wanda wakilai na mata idan sun karɓi sadaki sai su dore a aljihun su ba ma da ya mace sadakin ta sai Allah ta afin musa a sadaqatuhum madina ku ba su sadakin su wanda yake kyauta ce ta musamman daga wajen ubangiji ko kuma ka ce mubla wanda yake wajibi ne Allah ya wajabta a ba su da yansayna lakum an shay'in min hunaka idan ran ku ya dada an shay'in min dangane da wani abu na sadaki din gare ku lakum gare ku suka ce a basu fakuluhu ani an mari'a to ya halatta ku ci ani'an a matsayin kamar da daɗin abu na halal sannan mari'an wanda yake da kyakkyawan ƙarshe wanda babu tambaya a kai abin nufi bayan ka bayar sadaki na dubu goma ko dubu an aure aure ba ka kawo su gida sai kuma su ce ga sadaki kuma na baka kyauta ko ka ce a'a ba shi dubu goma ne kuma zan rike goma ko dubu sha biyar zan rike biyar ko dubu biyar zan rike sha biyar ka ba ka su gaba daya ko ka rike wani abu daga kuka ka ba ka wani abu duk ya halaka shi ne ka kullu ha ali amriya ubangiji yake wala tutu fa ha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman a wata qira'a ja'ala Allahu lakum qiyaman wala tutu fa kada ku bayyana wawaye amwalakum dukiyoyinku allati ja'ala Allah lakum qiyaman wadanda ubangiji ya sa zaman ko sune tsayuwar rayuwar kar ku ba dai idan kun ba su sai su almubazzaranci sai su salwantar da ita malamai sun muka tsanin wa ake kira sufaha a cikin wannan aya waɗansu malamai suka ce yara kanana wanda ba su ban ba ballantana su kada ku sai da an raba babu za ku ɗauka ku ba su sai idan kuka ɗauka kuka ba su wani ce an ba shi dubu ɗari gadon ka wani an ba shi miliyan ɗaya gadon ka sai ya ta da ita dukiyar ta su sai amma ko Allah ya ce ta saboda ita dukiya wata aba ce wanda mutum baya iya cin moriyar ta ita domin idan kana da ita a hannunka ba ka morewa sai ka rabu da hannunka ga naira dubu ɗari a aljihunka ga mangoro ga lemo ga ayaba ga taji ga tsire ga balangu ga kuli kana son dubu ɗari ka kar wani abu da kuma kana son wancan ya za a yi kina ka ba zai yi ba amma idan ka saki sai wancan yi to shi kuma wancan shi ne shin ya nuna masa kaya ko yake rabu da shi yanzu kuɗin hannun ka yake sai Allah ya sar'anta ka karɓi ka ya ba ka kuli dan kar kudi sun yi maka kwantai ya karɓi kuɗi ya ba ka gaskiyar kaza dan kar sai maka kwantai ya rasa inda zai ajiye lokacin da kuɗin suka je hannun ka sun karɓi kaza kaga duke ta zama fata su duka yasa Allah ce wala tunku sutara amwalakum ai dukiyar ta su sai su marayu amma sai Allah ya sa mata suna ta su dan idan ta tsaya kowa zai amfani da ita idan ta warke da ta lalace kuma kowa zai haɓa shi yasa lokacin da kake wa ɗan uwanka bakin cikin samun kuma kamar kana wa kanka da a kai ta sani ba dan koya idan da arziki a garin ku ya ba ku a wani wuri da daban dan idan kuɗin suna fatiro suna ta bankanin jama'a ba a rike su da tat to ko ma a ga yadda za a yi samu ta hanyar tsaye da tsayarwa ta hanyar aikata ta hanyar sadaku dan ubangiji ta ala ya tsara rayuwa wani ya da wani an insanu madaniyun da sabab dan adam ba yadda za a yi rayuwa shi da suwa ne ba zai rayu shi kadai ba duk sarautarsa duk sa duk sa duk da kai sai ya tafi da sauran mutane sannan ya rayu الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمة mutane masu hidima wa mutane mutane lamurorin mutane ne wani yaron wani ne wani uban wani ne wani ne wani hidima ne ba'du li ba'du sakin sana yana sakin hidima dan kauye da dan birni kowa da zakar kowa duk birnin tun dan birni yana kan ɗan kauye da zai karɓi ya kawo kayan lambu daga kauye dan kasuwa a birni duk kayan sun dan koyo yana bukatar dan birnin da zai je ya fito da kuɗi a banki dai idan ya so ya fito da kayan lambu ya saya shi ba su kayan lambu ko ciyawa ko kuma ya karɓi kuɗin ya koma gare shi haka Allah ya tsara rayuwa ba ku sai Allah ya sanya dukiyar da ke sama rayu yake dukiyar ku kar ku ba su dai in kun ba su za ka rabanta a bisa ga malaman da suka ce as-sufaha ana nufin malayu waɗansu malaman suka ce as-sufaha a nan gurin ana nufin mata da haka ba a bayyana ku dukiya rufe ko kuma ko da ta tafi sai dai gudun ke rike mata amma mun zance zance ne da rufe an fahimta ko mace ba wawa mace ba tana da hankali yadda za a iya samun namiji ya wauta a iya samun wawa daga cikin mata ko kuma yadda ake iya samun namiji mai hankali a iya samun mai hankali kuma cikin mata da haka in ma da larabcin ana nufin ta ƴaƴa mata ne da ba za a ce su saha ba domin su saha din jam'i ne na mazaje safi su saha an gane ko amma da mata ne su da su saha'i an gane ko wato ba zai zama ya zarto cewa su saha ba ko saha'i wato ba zai zama su saha ba wala fi su saha a amwala wadanda suka ce a su saha ba wai lallai ne zama maraya ba dukkan mutumin da yake ko ba maraya ba ne dukkan da yake ko da ba yaro ne kankani ba mutum ne da ka da ka amma ana ganin yana da ɗan gwagwaranci wajen karfe abin da za a yi ne ya kamata a ce naira ɗari ta rike shi sai ku kashe ɗari biyar biyu ne ko a yi ne ya kamata hidimar ta bata wuce ɗari biyar ba sai ku kashe dubu ɗaya dubu ne ko a yi yini ya kamata dubu ɗaya ce za ta rike shi da bukatun su sai ya kashe dubu biyar to wannan ya zama wawa ya kamata a rike masa dukiyarsa a rinka ba su dubu da ya kamata ya kashe za a yi masa gata ko tun musulunci ka rike dukiyarsa a rike akawun ɗinsa sai ya kasance kullum ya zo ya zo a gaban alƙali a rubuta kes daidai abin da zai kashe a ranar a ba su je banki ya karba saboda kar a ba su da yawa zuwa albazaranci dukkan mutumin da zai saro abokanansa wajen mutum da ko sha biyar a gidansu ne ba dai yanka musu tiket da to kaga wannan ya kamata ko ku rike masa kudin sa dan wawa haka dukkan mutumin da zai zuwa tiket daga nan gurin ya tafi Lagos dan kallon kallon kafa ko ya tafi Kaduna ko ya tafi Abuja a jirgin sama kila ma da abokai biyar ko shida ya biya musu hotel ya biya tiket ya biya huduma har ma ai ta a ciki irin waɗannan dukkan su wawaye wato ana rike dukkan su ne sai sun hankali su a ba su a kaida ta mutunci take ba ta ake mahaukata bane ba ko za a ko bambanci tsakanin wawa da mahaukata wato wawa wanda bai san ciwon kansa ba muna ta cikin da gaba ɗaya ma ba da hankali to suna yau ba ka bane su masu hankali ne amma dai kuma wato akwai nau'i na wauta ta tare dan kashe dukiya cikin abin da ke saban Allah ba abin da ke fi wata kashe dukiya cikin abu ko da na halal ne amma sama da abin da ya kamata a cikin shi wannan nau'i ne na wauta masu irin wannan rike kudin sa ake sai a musu hajjaru shine wala tusitu tahaa amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman warzuquhum fiha waqtu ubangiji yake idan kun rike dukiyar warzuquhum fiha to dan rika ba su wani abu na kashewa a ciki ibn asir yace da Allah ce warzuquhum fiha bai ce warzuquhum minha ba ya wannan ya nuna a ce idan an rike dukiyar ba ajiya ba yi ba ana iya sarrafa ta akwai masa hannun jari a wani kamfani ko ana masa kasuwanci tana haɓaka da ka sai ka warbu fiha inda sai a ajiye take diba ake da sai a ce warbu kohum minha amma fi tufidu zarfiya cikin abin da yake karuwa na riba yau da gobe ake dauka kuma a basu kaga akwai riba domin ajiye kuɗi kadai ba tare da an sarrafa su ba fara shi a tattalin arziki a siyasa ta tattalin arziki ta haɓaka dukiya mutum ya ajiye naira dubu ɗari a banki sati biyu sati uku ba tare da an sarrafa ta ba a amma a saya a sayar shi ne abin da yake kawo dukiya ta baka to amma waɗanda ba su gane ba sai su samu kuɗi masu su sai su ajiye a banki in to su za su za su ka samu na banki ya wadace su shi kuma wannan riba dan yi kuma ta alaka yamma Allahu riba wa yanzu sadaqat ba ka yi kuɗin da yawa amma ba ka iya biya maka bukatunka ka kuma ba ka da kwanciyar hankali wato kun ga idan an bi wannan ka'ida da ke cikin wannan aya sai saka da siyasar musulunci wajen gudanar da dukiya kyakkyawar siyasa ce wadda take tabbatar da arzikin mutum daya da arzikin gari duka domin dukiya ɗan uwanka a ce ka rinka ji a jikinka kamar tafas kaga ko nan yadda zaka tsare fata zaka tsare fata shi ma yadda zai tsare fata zai tsare fata yadda kake jin ka kai kun fata ta salwanta haka kake jin ka kai takaicin fata ta salwanta akwai tsakanin uban gida da mai gida haka ne tsakanin leburori a kamfani da shugabanni masu kamfanin duk haka ne wato sai kuna tattalin kasta lalata masa dukiya shi yana tattalin kar haƙƙin su ya makale kowa na kokarin haka da sai Allah ya sa arziki a cikin dukkan dukiyoyi amma abin da ke faruwa shi ne kamfanonin da yanzu da suka suka yi sai su ɗauki ma'aikaci ba ta kare masa bukatu na kasancewa sa ma'aikaci ba su lura da wato kiwon lafiyarsa ilimin ɗansa rayuwarsa bukatunsa duk sai dai su bukatunsu su tsotse ma'aikaci akwai kamfanonin da ko sallah ba a barin mutum ya zo ya sallah a kan lokaci don suna ganin wannan zai kawo rage dangane da production din da ya kamata ya yi da haka idan ya shiga yana tsarkakan inji da tsohon inji har sai ga mutum cikin shekara goma inji ya kuɗin da shi ƙarar inji ya kusan kurin da shi ko bai samu abin da ya fi ƙarfin ci da ya ci da shaɗin sa da shi da na iyalin don jari shi da kuma sun ɗauke kuɗin sun je sun kai bankunan waje ana sun ajiye suna samun riba da dala suna shigowa da kuɗi suna kashewa suna fatata suna abin da suka da wannan shi ne ke karya arzikin ƙasa gaba ɗaya shi ke sa Allah zare albarka a cikin dukiya ana samun albarka da akwai sai a cikin tsarin kai leburanci take mu a gida da ni da kai ko kuma leburanci a kamfani na dole a kawo wani tsari kuma dole gwamnati ta zura ido daga haƙƙin ma'aikata yana cikin ko baya dan da waɗansu kamfanoni baƙi ɗan tulan na kasashen waje za su shigo da bakinan su su shigo da komai ɗansu su abinda suke so a nan gurin alwadul amila lebura sai kuma a ba su leburoji ne kyauta kuma su rinka murguna musu suna wulakanta ta ba ka ba su haƙƙin su da ya su dan gwamnati ta zara ba dan kuma saboda manyan masu jari a kamfanin akwai manyan jami'an gwamnati ko kuma su masu jari a kamfanin suna sallamar manyan jami'an gwamnati to ba su haƙƙin talaka ya zanto kullum a kasa da abin da ya faru shi ne sai eh, talakan ya sa wahala sakamakon son wahala ta kuma Allah sai ya rama masa abincin ka kai da kake cikin hanci da kake masa hakkinka kai da ya kamata ka bi mata ka bi ta hanyar tsara doka sai Allah ya kwato masa hakkinka ta yi cikin wahala kuma cikin wahala kana da kuɗi kana da motar shiga kana da generator otomatik automatic wanda an kashe wutar lantarki ta da kanka amma lokacin da ka sa wannan ba kai tunanin zai ke making down ba wata rana zai mutu wata rana za a wayi da ba diesel wata rana za a wayi gari ba lokacin da kake cikin ofis din gwamnati generator da mai ka zai ɗauka wato generator ka mutu karfin ka rike cewa dizal inda za ka sa generator da fitar ka ba amma daga lokacin da kai kaya daga lokacin da aka yi rijiyar na a zagan to ba ko ne a garin ku ba waɗansu ne a karɓi gwamnati aka sauke ka sai ka gane a ce abin da kake samu sai da generator gidanka ba za ka yi rijiya ba sai ka gane illar da yi wa kasar ka da ka so mata aka gyara ne ba mutum sai ka gane kuskuren da yi wa kanka da ta ka so mata aka samu ruwan ka na dukkan gari ya ɗaya hannasa da kowa kowa ya saba sai ka ɗauka bai hannun da ya wadatar masa sai da ka sauka daga ofis ko aka sauke ka ko aka masa ritaya sai ba aka maka bai da kada kulli sai ka gane cewa bai hankali gidan da za ka iya gyara kudin ya lalace shi ne da an ga ciki so a wahalce mu a wahalce inda sun gane duk da duk samu su gaba ba za a tsaya a bi tsari na Allah tsari na Allah ba su nan ba wanda kuna fata mai idan gudu ta ala yake wala tu kuntu faha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama ko ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqtuhum warzuquhum fiha ku ciyar da su daga cikin dukiyar shi da ma'anar warzuquhum waqtuhum kuma ku rike su basu daga cikin dukiyar su ko rike musu za ku rinka ba su daidai da sata nufi da sha da sutura da sauran bukatu ko ma da ko makaranta wa kullu da bin qawlan ma'rufa ku rinka faɗa musu magana magana mai daɗi cewa ai in Allah ya sa ka nutsu in Allah ya sa ka yi in ka zama daidai ai dukiyar ka fata ai sai ba ba ba ma fata ba kai ya kamata a ba ta wani wanda yake haka wanda yake cikin hali maka makamancin da kake cikin da sai ma ta a baka rike maka shine ko da misalan baro wazi gargadi nuna maka cewa dukiyar ba rike maka akai ba ba ka ta akai maka ba za a ba ta nan gaba shine ba mar tsoro da misalan sallallahu alaihi wa sallam ya sa حتى إذا بلغوا عدبارا aure sun zama balibai fa in anastum minhum rusdan to idan kun hararo kuriya da kimci tattare da su fa bi fa'u ilaihim amwalahum to sai ku mika musu dukiyoyin su wala ta'kuluha kada ku ce za ku cinye musu dukiyoyi israfan wajen almubazzaranci wa bizaran da wajen hangare da gaggawar an yasbaru kafin su girma a'a lallai ka tsare musu dukiyarsu wato wannan shi ne guda biyu da ake danka dukiyar maraya a hannunsa ko kuma dukiyar duk mutumin da aka rike maka dukiya a sakamakon wauta ko sakamakon rashin lissafi ko rashin shigan nesa idan aka rike masa dukiyarsa to daga baya za a ba su idan wannan sarrafa sun fita abu na farko albulok ya zama baligi abu na biyu arrus ya zama kuliyayyen kimtsatsi kaga baligi wato yaro karbi ba za a ba su duke sa ba sannan kimtsatsi ma'ana ko da ya da in ba ya da kimtsi ba ya da shiri bai zama wato mai sanin ciwon kansa ba ba za a ba su duke sa ba wannan sun sarka idan sun sami su a ba su a biya Allah ta wa asu ne fama amwalihim ku ba su kaga wannan aya ce mutlaka ce ku ba su amma anan gurin dukai waɗannan shirutun guda biyu sai an samu sarka guda biyu وبتن يتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا إذا كن هرارو سريا تسرد سوء تسوء نعم سوء بس لما كنا سينا مذهبي على مالك إلى على tsakanin malaman da suke cewa da yaro ya balaga za a ba su dukiyarsa tsakanin waɗanda suke cewa da zarar mutum ya zama ɗan shekara ashirin da biyar za a ba su dukiyarsa a'a ko ɗan shekara talatin ne a duniya ko ɗan shekara arba'in ne a duniya matukar babu shari'a da kirki ta tare da shi za ba su dukiyarsa don Allah ya nasanta haka cikin littafin idan to sai musu dukiyoyin su israfa kar ku kun kace musu dukiya ta hanyar da za a kace musu naira da za a kace musu naira 100 dan kuna ganin ba ayyan bane dan ku kai ku ci kuke Allah ta ka a ko hakan ba wa dubaran sai kuma ku kula gaggawa bari mu na ga mu wani abu na dukiyar su ko su girma lokacin karɓa kana sata da kadan kadan ko kana dauka da kadan kadan Allah ke ji halaka kai wannan lafazin bidar daidai da mubadara لا تأكلوها إسرافا وبدارا أي إسرافا ومبادرة أكن في القتال أكن في مقاتلة أكن الجدار أكن في مبادرة أن يكبروا ومن كان جميلا فليستعفف wanda ya kasance mawadaci sai ya sa to ya kame kansa daga cin wani abu cikin dukiyar maraya wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf wanda ko ya kasance fakiri ba ma da ba falyakul bil ma'ruf to ci daga ta hanyar da ta dace abin nufi da ba a dukiyar maraya a hannunka rabin miliyan ko miliyan ɗaya ko biyu to ya halatta kai masa kasuwanci idan kana yi masa tasowanci duk da bukatar da ta taso a cikin dukiyarsa za ka ɗauka kai masa abinci sutura ciwon lafiya kuɗin makaranta da sauran bukatunsa kuma ka yi ba tare da almubazzaranci ba shi ne za ka aka lura to a irin wannan lokaci idan kai ma kana da wadata kana da dukiya to harkar da kake yi ta kasuwanci da kuɗin ka nan bai halatta ka ɗauki riba a ciki ba bai halatta ka ɗauki ladan ayyukanka ba ladan gudanar da dukiyar ba za ka ɗauka ba tunda kai ma mawa da kuɗi ina dukiyar ma ya rabin miliyan sai ka kana da jarin da ya kai miliyan da ya kai goma ka raba ta ka cikin ta kuke masa kasuwanci to idan aka samu riba ka ware daidai ribar miliyan goma ɗinka ba daidai ribar rabin miliyan ɗinka to kar ka ce sai ka ɗauki ladan wahalar ka a cikin ribar shine wannan kana ganiyan bal yasta'atu sai ka kame kanka ka hakura ka nemi ladan a wajen ubangiji wa man kana fakiran wanda ko ya kasance talaka ina wannan rabin miliyan din tamarawa da ke wajenka ita ta ɗaya ce jarin da kake biya to ba ka rubuta to a nan gure idan ka juya aka samu riba sai a zo a yi kasafin riba menene abin da ya kamata mai kuɗi ya samu menene abin da ya kamata mai juya kuɗi ya samu sai ka ɗauki daidai abin da shi ya kamata ka ɗauka a ciki wannan ya halatta shi ne mun kana fasiran fal yakul a ma'ruf misali za ka ce an samu riba ta naira dubu ɗari yaya kuka saba gudanarwa in kai ne ka bada naira dubu ɗari wani maka kasuwanci da ita sai zai samu naira sai zai samu riba ta naira dubu sha biyar to ya kuka tsara kila tsarin da kuka saba a garin ku shine naira dubu biyar ta mai sarrafawa naira dubu biyar ta mai kuɗi naira dubu biyar kuma ta bi kuɗin kansu an haka kuma saba shi kenan wato lokacin da ka juya masa kuɗin naira dubu ɗari aka samu dubu sha biyar sai nawa ne naka a ciki dubu biyar ya halatta ka ɗauki wannan dubu biyar aro idan kai kun saba a'a idan na baka dubu ɗari ka sarrafa min isa sai aka samu riba ta naira dubu goma ana rabawa ne daidai mai kuɗi ya ɗauki dubu biyar wanda ya harka kuɗi kuma ya ɗauki dubu biyar to idan haka ne a cikin dukiyar maraya ma ka san da ya kamata ka ɗauka ɗin kenan shi ne ma'anar kallu ya kun dulmaru abin nufi bai kuskure ne kai san rai an samu riba ta naira dubu goma ta ɗauki dubu takwas ta ajiye masa dubu biyu kuma ka san kawai kawai ka san jita wannan ya zaɓi ma'ruf da dukkan in dai ma'ruf ne sai ka ɗauki dubu ya dubu ne Allah ya ce da fatin an amwalahum idan ko muka mika masa dukiyoyi bayan sun yi hankali ɗan da balaga da hankali fa akidu alaihim sai ku kafa shaidu a kansu ku kirawo ku zo ku ce to ga dukiyar wani lokacin da na karfe ta kaza ta yanzu ta zama kaza ko ta karu ko an yi hasara ko ga dalilan da suka sa aka hasara ko ta karu ga abin da ya karu a lissafe a rubuce ka ba su ya karba a yi takarda ka sa hannu ka bayar ya sa hannu ya karba shaidu su sa hannu sai eh, a gaban mu aka yi ya samu kofi ka samu kofi saboda yau da gobe wani abu na iya tasowa daga baya dan Allah wannan tsarin da muke yi da muke da marayu a hannun mu galibi idan wani ya mutu aka barka da marayu sai ka rike dukiyar su ba mai tambayar nawa ne ba ko safi ba ai sai ka dika sallar safi yaran ba ka san lissafin ba iyayen ki mata ba ka san lissafin ba yan uwan matar ba ta san lissafin ba sai ka gaba abin da kaga dama shi zaka abin da kaga dama shi zaka ba su kuma da wuya ka a tarihi wani mutum da ya kira marayu ke da dukiyar bayan sun zama da dukiyar kun ba su kai to kaga wannan shine zalincin da muke ciki a cikin rayuwa a yau da dama daga cikin mutane sun ɗauka dukiyar maraya kawai halarci a wuri wurin ya'yan yansa don yanzu kuma sai ne ya'yan kaninsa ya'yan yansa don yanzu kuma sai ne da dama daga cikin mutane haka suka ɗauka har gaggawa suke kuma da cikin dukiyar maraya ɗin kafin girma in gida ne don ganin a sassa bai ko a rabe gidajen ko a yi kaza ko a kaza in filosofi ne zan na a kasar da wadansu in ma an samu takardun da uwar yaran ba ta sani ba yaran ba su sai ma sun yi wa san da takardun lokacin na ba baban ba to duk adam ne wani ma har a kawo tarihi na karya an yi ciniki an ya sayar sun yana da rai an ya sayar mu an ya bani an ya ba wani wato mutane kai sun su wa sandar da dukiyar mala'iku da su sandar ubangiji ta ala na jin mala'iku na rubucewa kuma suna nan a kiyama sai sun amaye ta gaba daya da ku duk da mutane su ciwo ta zalunci ba ranar tashin kiyama za a tafi mutane za a tafi dukiyar ga dukiyar gasa sai saboda wannan kai yake zumunci saboda wannan kai kisan kai saboda wannan kai kaza kai kaza kai kaza duk waɗanda suka kashe wani suka ɗauki dukiya sai a tafi su ga dukiyar gasu ƙasa ta amaye da komai ba abin da kasa za ta rage wanda ba ta amayar da shi ba idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tahaddathu akhbaraha da anna rabbaka awhana za ta amayar da abin da ke cikin ta gaba daya wanda ya kashe wani saboda dukiya shi wanda aka kashe din zai rike wuyan wanda ya kashe shi ya ce ya Allah ga wanda ya kashe ne yake mun kai ko har da wanda bindiga tambaye shi ne ya kashe ni halittar da za a yi wa masu kafin kai kenan kawai don su samu dukiya don su samu abin duniya abin da ba zai dawo da kai ba ka kafe yau ka ɗauki dukiyar kai kuma ka je ka mutu a yau ba ka ci dukiyar ba sai ka ce Allah ran fasin kiyama ba ka ya kamata mutane su su ubangiji ku idan muku ba ka kawo ku ba su dukiyar duk wanda ya cinye filotin marayu ko ya cinye gonakin marayu ko ya cinye dukiyar marayu ya tabbatar sai ya yi aminta a ranar kafin kiyama kuma ya tabbatar kamar yadda aya ko bayani nan gaba ta yake ci a cikin sa ma mutane da su da ba duniya a duniya ya fi karfin a kai su kotu saboda marayun kanana ne ba za su iya kai kara ba in sun kai su ma ko su ta kai su kara ya fi karfin ta ya fi sanin kurda kurda zai dauki lauyoyi za a yi turanci za a yi kalli da babu in turanci a kotu to za a je san gidan gaba ya koyar wannan kalli da babu duk in wani ya tare ka ne yanzu ko kuma ga da zai tare ka ha antum haula jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamah amman yusiba alaihi wakila in kun ba ta kariya da tsaro a nan kun su sun ci dukiyar wanda suka so sun wanda ne dukiyar wanda suka so to a ranar tashin kiyama wa zai ba su tsaro da kariya kuma to shine abin da ka duk mai hankali ya lissafo daidai kai maka ka bayar da abin da ka fi yanzu tun ana so da juna kada ka bari rana ta faɗi ma'ana kada ka bari mutuwa ta zama ta ba tare da kai wannan ubangiji ta Allah wa kafa billahi hasiba Allah ya isa mu hisabi ranar tashin kiyama لهم ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا للرجال نصيب مما suna da wani kaso min ma tarkal walidani cikin abin da iyayen su mutu suka bari wal aqrabu ko dangi mafiya kusanci kamar ya ko kani ko ya ko kallon wa min nisa'i nasibun haka mataye ma suna da wani kaso min ma tarakal walidani cikin abin da iyayensu suka mutu suka bari wal aqrabuna ko dangin su mafiya kusanci yayyan su ko kallon su tare da sharuɗan da ake kiyaye wajen sun gado min ma kalla min ma'aikatu cikin abin da yake dan kadan ko mai yawa wannan aya na nuna tabbatarwa da ko sun gado cikin shari'ar musulunci wanda a lokacin jahiliya ba haka abin yake ba mace ba ta sun gado amma da wannan aya sai aka tabbatarwa tsama su za su ci gado duk da cewa kasanta bai kai na ɗaya namiji ba saboda wasu hukuma ta addinin musulunci wanda ubangijin da ya halitta mu ya halitta mu ya gano ta sama da mu subhanahu wa ta'ala to amma mun tana da wannan kasan dole sai an bata min ma kalla hu cikin abin da yake dan da ne na abin da iyaye suka bari ko dangi ai kasan ko kuma yayi bai yana da yawa nasiban mafruda rabo ne wanda yake na wajibi lafazin mafrud ala wazn ismul maf'ul wato masdari ne za'a ala wazn ismul mas'ul masdarin yakan zo wato akan wannan siga nasiban mafruba wato nasiban wajiban nasiban muqaddaran min qibal Allah azza wa jalla kaso ne sananne abin kaddarawa ta fuskar bayanin adadin sa daga wajen Allah ta'ala kuma tilatul abad da shi da ɗaya mutum ko kuma ɗaya namiji amma menene rabon fatin lazilla zai zo a gaba a cikin ayar rabon gado dole فإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر القسمة أولي القربى idan dangi makusanta suka halarci wurin da za a raba gado wal yatama ko marayu suka zo wajen rabon gado wal masakin ko talakawa mabukata arzuquhum minhu ko an huta su wani abu na dukiyar gado din ko mun kankanta wa qulu da qawlan ma'rufa kuma ku faɗa musu zance faɗi wanda yake daddada mai kyau na lallafi abin nufi wani ne ya mutu ya bar ɗayansa sai muka zo za a raba masa gado wajen ban gado sai ga marayu daga cikin makwabta sun zo sai ga talakawa sun zo ake rabon gado gidan wani sun zo sai ga dangi na kusa irin waɗanda ba sa cin gado waɗanda ake kira ulul arhami a yaren malamai na rabon gado sun zo yaba to irin waɗannan su ne Allah ce nufin ko minhu kafin a fara rabo sai a ɗauke wani ɗan abu a ba sa to ku raba sarka fi sabbi lahi sannan kuma ku yi hakuri ku tafi don da dukkan marayu ce bayan Allah farko hannun ku dan ya samu ku koya yake wa quduna hum qawlan ma'rufa ku fada musu zance mai daɗi su kuma su hakuri su to wannan aya malamai sun yi sabani a kanta hal hiya mansuqatun aw muhkama aya ta wanda an sabu hukuncin ta ko kuma hukuncin ta nan tabbatacce a cikin addinin musulunci sabanin da farko kenan sannan kuma umarnin da ke cikin ayar farzuquhum minhu wa qulu qawlan ma'rufa hal huwa lil wujub aw lil istihbab shi umarnin na wajibi ko kuma na mustahabbanci idan muka koma kan batun farko shin ayar an shafe ko ba a shafe ta ba zance mafi inganci ayar ba a shafe hukunci ta ba ayar ba a shafi hukuncin ta ba hukuncin yana nan cikin addinin musulunci kamar da Abdullahi a Abba faɗa a cikin riwayar da Imam Bukhari kawo ta a kitabul amma idan muka koma umarnin da ke ciki shin na wajibi ne ko na mustahabbanci mun san dai asali a cikin umarni shine wujudul wujud ba a mai da shi zuwa ga mustahabbanci sai an samu karina al'amru al-mujarradu an al-qara'in wujudul wujud wannan kuma da ma sai cikin su da wannan to ba haka daukar shi a matsayin wajibci shi yafi saboda daukar shi a matsayin mustahabban waɗansu malaman suka ce a'a fasawa biyu zamu da an ce min ma qalla minhu an kasura idan dukiyar na da yawa to bin umarnin ayar ya zama wajibi in dukiyar yar kaɗan ce to bin umarnin ayar ya zama tun da Allah ce min ma qalla minhu aw kasura musiban mafruza ibnu jarir sabri ya kawo wani zance ne ban mamaki wanda yake cewa abinda ake nufi da arzuquhum minhum su ga gado din wa in lahum qawlan ma'rufa su ne almasakin wal ba za ta <laughs> yake haka ayar take nufi ta kafa ne ba haka na cikin gado ya farzu ko hulmin wa kuma wani ganin ma'aru ba su waɗannan yan da suka da cikin talakawa sai a zuciya zuwa su ko hakuri ko zuciyar malaya kuma dukiyar maraya shi kada yake ba inna allazina yakuluna amwala wa yatama zulman inna ma yakuluna fi butunihim naran wa sayasla fa'ira ba na ba ta guri ke da amma ko saka babu wannan zai kika da zahirin aya tunda Allah ya tarbi kohum minhu inda magadan ne ake nufin da tarbi kohum minhu kaga da duka za a ga dukiyar baban su ba wani abu da dauka a ga su a jawo sauran sauran abawa kaga zahirin ayar ba zai kuma wannan tafsirin da ibn jarir sabr yake kai ta ko ya kawo su cikin tafsirin ba ba haka dai zance mafi inganci wannan aya tana nan muka kuma ce gairin mansuka hukuncin ta tabbata cikin cikin mutunci sannan kuma zance mafi inganci marmar da ke cikin tafsir da yanzu in har sun zo ba kira su za a yi ba amma in har suka zo to daidai lokacin da ya dace da arannan zan araba gado sai a dauka a basu amma sun zo bayan an riga an gama da bangado a babu wani abu sun zo ba arannan zan araba gado ba dan ba a gama lissafi ba ba a gama tattalin dukiyar ba ba a gama ma wayoyi matsalolin zuciyar ba ba sun da yake bi sai ake zai ba ba su kuri ai lokacin ranar da banga da dozo ba ranar da banga da ba za a ba su sola ba amma in suka suka zo to lalle za a zarta don idan ka ba su sola ai za a cika ne a gidan ina ba ba ubangiji ta ala ya ce ya kudu da hun kaulan ma'arufa da ya kudu da hun kaulan ma'arufa ta faɗa musu faɗi wanda yake daddaɗa ta kan addini sallatu lan yaksan ladina lan taratu min kalbihim dhurriyatan da'afan qafi alayhim falyattaqu Allah wa yaqulu qawlan sadida إن الذين

don su idan sun mutu sun bar yara ƙanana a samu wanda zai tsaya ba a zalunci barayin gidansu ba abinda ayar take nufi kenan wal yakkal ladina la yataraku min khalqihim dhurriyatan bi'atan khafu alaihim waɗanda ke jin tsoron barin yara tsanana a gidansu wanda inda za su bar su suna jin tsoron za a zalunce su to su kiyayi a zalunci ƴaƴan wani a gaban su ba tare da sun hana ba fal yattaqullaha su tsoraci ubangiji wal yakunu qawlan sadida su faɗi magana magana wanda take da daɗa ibn jarir tabari ya rawaito a cikin littafin sa na tafsiri daga Abdullahi dan Abbas bayanin da ke fito da ma'anar wannan aya Abdullahi dan Abbas yace ya anar rajula yahduruhu al-maut abinda ayar take nufi mutum ne mutuwa ta zo maka fa yuqalu lahu tasaddaq min malika wa'tik wa a'ti minhu fi sabilillah wato sai a zo ana cewa da shi ai ya kamata kai sadaka ya kamata ka yantar da bayinka ya kamata ka bayar da wani abu na dukiyar ka sadaka fi sabilillah akwai waɗanda suke yin haka idan mamaci ya zo mutuwa ba wai suna nufin su umarce shi da kyakkyawan aiki bane abin da suke so me na zai zai zai zuciyarsa da yawan sadaka marayu sai ta samu komai kaga amma sai suka fito a sigar masu nasiha masu umarni bil ma'ruf shi sadaka ne kyantar da bayan ka mana shi yadda dukiya fi sabilillahi fa nuhu an ya'muru bi dalika sai aka ce ku daina wa mutum umarni da haka in dai sai da yazo mutuwa ne يعني من حضر منكم مريضا عند الموت abinda aya take nufi cikin su wanda ya je wurin mara lafiya lokacin da yake banta mutuwa Kana ya amurhu an yi tuka ma lahu fil ifki wa sadaka fi sabilillah kar ya fadaitar da mara mamacin nan wanda yake banta mutuwan nan kar ya fadaitar da shi yunkurin ciyar da dukiya ko yantar da bawa walakin ya amurhu an yubayyana ma lahu wa ma alayhi abinda ya dace a lokacin ka nemi ya bayyana maka wa yake bin ka baki wa kake bi malahu wa ma alaihi min bayni wa min malihi sannan ya halaka ka ce masa wa na ka'i yin wasiya dubi qarabatihi ga dangi mafi ya kusanci alladina la yarsuna wanda ba su da rabu cikin gado yusibahum bil khulqi aw rubushi ya musu wasiki da wani abu na dukiyarsa ɗaya cikin biyar ɗin dukiya ko ɗaya cikin hudu na dukiya ya kulu zai ce a ya surru a hadisun ma'ana ayar suna cewa a ya surru a hadisun iza mata wa lahu waladun bi'atun ya'ni sigaran in yasrukum bi ghairi malin fa yakunu iyalan alamma yanzu ɗaya daga cikin ku zai so lokacin da ya tashi mutuwa ya bar yara ƙanana 'yan tara guda ba dukiya su zama sun tagayyara a bayan rasuwarsa sun zanto bayi ko yara ko barori a gidan wani ɗaya daga cikin ku su so haka in ɗaya daga cikin ku ba zai so haka ba fala yan baki an ta'amuruhu bima la tardawna bihi li a ce bai kamata ba ku umarce ku da irin abin da ko ba ku yarda ba ta ya faru da ƴaƴan yanzu ko yana dab da mutuwa ba mun za ta faye ba dan wani kila idan ya tabbatar mutuwa zai ya gwammace gaba ɗaya dukiya ne daukar da ita ya'yan su kasu samu komai yake ayi kaza ayi kaza da ita ina ba ka an fahimta idan ya tabbatar ba zai tashi to menene abin da ya kamata ka umarce shi wani wa yake bin ka bashi wani wa kake bi bashi yana faɗa ma kana rubuta wani kaza yake bi na wani kaza nake bin sa kai kuma kana rubutawa don wannan yana da matukar muhimmanci akwai shaida akwai takarda a ina ka ajiye a ina fayil din ki a karkashin gado a karkashin fulo a cikin ofis a gida a gaban kadan tabarma a a ka kai banki ajiya ka ta take san menene duk wannan ake bukatar ka sani dan wannan kana yi ne don kare bukatun su yaran dan kai ma idan ka tashi mutuwa a samu wanda zai maka wajen kare wajen kare bukatun ƴaƴanka abinda ayar take nufi kenan wannan ake son kai to sannan kuma sai ka zo bayan duka gama wannan sai ka ce wani manzon Allah ya faɗi ta dangane da wasiya za ka mata kai wasiya da dukiyarka su wani ne wanda ba masu cin gado ba cikin danginka yanzu kan tunda kana da yaya maza da mata kannan ka da yayanka ai ba mai cin gado cikin su ko kuke dai kai ko kana da hali to yi musu wasiya da wani abu mana yake nayi da rabin dukiya ka ce a ah, bai halatta ba ai wasiya da rabin dukiya ta yawa ta yawa dai bisa uku kace dai bisa uku wa manzon Allah yake tana da yawa duk da bai hana ba amma yake tana da yawa to fata din dukiya ɗaya cikin hudu kenan ɗaya cikin biyar ɗaya cikin goma ka ce ya halatta yi wasiya ga wani da wani da wani kaga sai yi wasiya to a nan gurin kaga ka kare bukatun yaran ka kare bukatun shi wanda yake dabda mutuwa dan wasiya abu ce mai muhimmanci da Allah ya nasanta mun da Allah ya nasanta cikin hadisi ina fatan kun fahimci fikihun ayar shine ma'anar wani yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim fal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama lalle waɗanda suke cinye dukiyar malaya na faɗa mana a wani lokaci da ba yau ba cewa Allah ya ce ya'kuluna fa abbara bil akli amma abinda ake nufi an intifa kowane irin nauyin amfani kar wani sai ai ba cin dukiyar ne ba abin hawa na saya gonaki na saya a'a lalata ta nayi a'a kona masa nayi wani masa ita nayi dan bakin ciki da mugun nufi duk abin da kai da dukiyar maraya amfanin kanka kai amfanin wani kai ba marayan ba kona ta kai lalata ta kai dan bakin ciki sunan ki dai al'aklu inna ma ya'kulu fi butunihi nara su tabbatar cewa suna cin wuta ne a cikin cikin wa sayaslawna sa'ira kuma lalle da sannu za su ga wuta ta sa'ira lafazin saiyyar suna ne daga cikin sunayen wuta akan ce mata laza akan ce mata sa'ir akan ce mata jahannam akan ce mata jahim duk sunayen ta kuma kowanne yana dauke da ma'ana wanda ke nuna radadi da musiba da wahala a cikin ta Allah ya tsare mu ya tabbata cikin hadisin bukhari manzon Allah yake ihsanu bis sab'al mubiqat ku kiyaye al'amura guda bakwai da suke halakar da dan adam suka ce wa ma hunna ya rasulullah menene al'amura guda bakwai masu halakarwa manzo Allah ce ashirku billahi sanya mu Allah kishiya wannan abin da ke halakar da dan adam na biyu asihru safi ko sihiri na uku wa qatlun nafs allati wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq kafare wanda Allah ya haramta kasanta na uku wa aklu riba cin kudin ruwa na hudu wa aklu malil yatim na biyar kai wa aklu malil yatim na biyar ne ko shida na biyar wa aklu malil yatim sun dukiyar maraya na shida wa tawalli yawmaz zahab wato mutum ya gudu a ranar da ake yaki na addinin musulunci na bakwai wa kasful muhsanatil mu'minatil ghafilat mace muna saliha baiwar Allah ba ta zina sai kace sai da cewa ta ce bayan ba ta da shaidu guda hudu akan haka manzo Allah ce waɗannan al'amura ne masu halakarwa kaga a ciki akwai cin dukiyar marayu Allah ya tsare Allah yi يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وسية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة الله إن الله كان عليما cikin sahihul bukhari daga jabir dan abdullahi Allah ya kare da gare shi yace adalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa abu bakr bi bani ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo duba ni bani da lafiya shi da sayyidina abubakar suka zo gidana a cikin kabilar banu salima suna tafiya a kasa shugaban halitta ya tafi a kasa dan duba mara lafiya sallallahu alaihi wa sallam shi da khiratu sahabati gaba ɗaya, sayyidina abubakar wajada lin nabi sallallahu alaihi wa sallam la aqil sai manzon Allah ya ishe ni saboda rashin lafiya da radadi ba ma na hankaltar waye zo waye kace fa da abi ma'in sai yace a kawo ruwa fa tawaffa minhu sai manzon Allah ya alwala da ruwan sun barata alayya ruwan alwalar da aka tara sai manzon Allah ya yayyafa akan jajir jajir yake fa afatu sai na farfado kaga ana tabarruki da jikin manzon Allah dan ba jiki mai albarka a duniya irin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka idan annabi ya alwala akan tara ruwan sahabbai kamar sun yi kusan kai kowa na son ya dauki nashi rabon ko da gurgurdan cikin hannu ne ta samu a ruwan da manzon Allah ya alwala haka idan an yi masa aski kadu ya katilu kowanne kamar ya kashe yana kokarin rigima da dan uwansa wajen ya samu gasu daya na gashin kan annabi da aka aski kaga ana tabarruki da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ne wadansu suka fitar rai kuma sai suka ce ayi da shi wannan su ko da waliyan wanda shi annabi mutahaqqiqun barakatuhu ta tabbatacciya ce waliyin ka ko shehin ka kuma kila wa kala ko akwai ko babu ba mu da tabbas amma manzon Allah muna da tabbas idan ka ce kai ma da tabbas ma'ana shi da manzon Allah ka faɗa da ka faɗa kenan bayan annabi ya bar duniya sahabbai gaba ɗaya sun yadda khairun nasu da annabiyyin wal mursalin shine sayyidina Abu su Siddiq amma ba su yi kokowa ɗiban ruwan alwalansa ba Umar yazo ba yi kokowa ɗiban ruwan alwalansa ko gashin kanka ba haka Usmanu haka Aliyu haka dukkan sahaba shike ne sai wani shehi yazo da karshen zamani sai ta ruwan alwalansa bisa ma'ana ya fi sayyidina Abu Bakar ya fi Umar ya fi Usmanu kenan wallahi tallahi ba mu yadda ba mun tabbatar ba mun tabbatar babu wani waliyi a a cikin al'ummar manzon Allah da hukunci da Abubakar mun tabbatar bayan Abubakar ba irin Umar bayan Umar ba irin Usman bayan Usman ba irin Ali bayan Ali sai tukun shida da suka hada aka musu bishara da aljanna amma cikin su ba da mun ranka wala kowa ba ba wanda kun kure bakin sai ba muridi yake siya babu cikin su ba wanda ya wannan kaza ta an fahimta jabir dan abdullahi yake fa da adima'in sai manzon Allah ya sa a kawo ruwa fa tawadda minhu sai yayi alwala thumma rasta alayhi sai ya famu fa afaktu sai na farfado fa qultu sai nake da manzon Allah ma ta'muruni an asna fi mali ya rasulullah wani umarni kake mun me zan yi da dukiya ta ya manzon Allah ina da dukiya da yawa ga cutar sannan na tashi ko ban tashi ba wani umarni wani wa'azi zaka yi mun sai manzon Allah ya shiru jabir yace fa nazalat yusikum Allah fi auladikum lidzakari mithlu hafzil unsayayn sai Allah ya bada ansa Allah na muku wasiki dangane da ƴaƴanku lidzakari mithlu hafzil unsayayn dukkan da namiji daya yana da rabon ƴaƴa mata guda biyu ma'ana sai wannan aya take nuna mafi kyawu lokacin da mutum ya zo mutuwa abin kawai zai iya yi shine yayi wasiki amma sauran kar ya bayo yawa masu cin gado kyaci amma in yana cikin koshin lafiya ya yi duk abin da zai da dukiyarsa ya gina masallaci ya gina makaranta ya gina gidan marayu ya tallafa wa bayan Allah wannan haka ke so amma da zaran ya kwanta kar ce zai ta wannan gine-ginen a'a sai dai yayi wasiki da abin da ke ɗaya cikin biyar ko ɗaya cikin hudu ko sama da haka ma'ana ɗaya cikin bakwai ko na makamashin haka dan marayu su ma tunda ga shi Jabir yace me zan yi sai Allah ba da ansa yake Allah fi auladikum ubangiji ala na muku wasiti dangane da abin da ya shafi ku an fahimci wannan hadisin ko ga wani hadisin cikin sunan Tirmidhi wanda aka karbo daga Jabir dan Abdullahi yake ja'a timra'atu Sa'ad ibn Rabi' bibnatayha min Sa'd ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn rabiya sai daga cikin shugabannin mutanen madina bayan ya mutu sai matarsa ta zo dan manzon Allah da 'yan mata guda biyu faqalat ta ce ya rasulullah ya manzon Allah ta nibi na ta sa'ad ibn rabiya waɗannan ƴaƴan mata guda biyu ne na sa'ad ibn rabiya min sa'ad aw wato eh, kutila abuhuma ma'aka yawma uhudin shahida mahaifinsu an kashe shi tare da kai lokacin da aka yi yakin uhud a can kai yana tare da kai aka kashe wa inna annahuma akaza malahuma dan uwan mahaifinsu wani mahaifi ko kane ya zo ya dauke dukiyar gaba ɗaya ya tafi da ita kaga ba baki ran daga tanga ko dan suka fara yake falam yada lahum malan bai bar musu komai ba wala tunkahani illa wa lahum malun ka sani ko manzon Allah ba za a yi musu aure ba sai da dukiya a ce da ba ƴan mata wato idan an tashi aure da su ana bukatar dan wani abu qala sai ya ce manzan Allah ya bata amsa ya ce yaqdi Allah fi zalika yi hakuri Allah zai kawo hukunci kan wannan yanzu ba wahayi fa nazalat ayatu mirasi sai ayar rabon gado ta sauka ma'ana yusikum Allah fi auladikum da ita da walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad da ita da yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala sune ayoyin rabon gado guda uku ba suna rubutu sai ayoyin rabon gado suka sauka cewa ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi lokacin da ayoyin suka sauka me ya faru fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila amnihima sai manzo Allah ya tura shi a ji a kira an kullun su dan uwan baban su zo duke da ka dauka kawo ya je kawo dukiya manzo Allah ce a bi ne tayi sa'adin as yan matan nan guda biyu ƴaƴansa ba su biyu bisa uku da dukiya sai ya dauka ya bar wa a'ti ummahuma as-sumunu uwar su kuma a'ti ummahuma as-sumuna uwar su kuma ba ta sumuni daya wato ainihin cikin takwas wa ma bakiya fa huwa laka abin da rage shine naka da ka sun yi gaba daya ma'ana yanzu ka ba da biyu ukun dukiya gaba daya da yan matan ka ba da ɗaya cikin takwas da ita ma matar mamacin kai kuma abin da ya saura shine naka tunda kai asibi ne su kuma suna ci farko dan farko din sun mata kenan cikin addinin musulunci ayoyin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam duk sun tabbatar da irin kiyama amma kan da ba san wannan ba sai su dauka musulunci ya mutu na musu ya mutu ba daidai ba ubangiji ta'ala yake yusikum Allahu fi auladikum Allah na muku wasiki dangane da ɗaɗan kalmar wasiti umarni tare da jaddada shi da karfafa shi dan naka ne amma Allah ya fi ka san dan naka har yi maka wasiya ya kuma da shi ai kai ne zaka yi wa wani wasiya ya kula ma da danka bayan baka amma ba wani ya ma wasiya ta kula da danka ba kai da kanka lalle ya fi ka sani lafazin aulad yana nufin ƴaƴa sawa'un maza ne ko mata dan ne na walad idan an ce walad da sawa'un mace ce ko namiji amma idan an ce al ibn da namiji kenan al bin da mace kenan walad ya shafi namiji ya shafi mace da haka da Allah ya ce yusikum Allahu fi auladikum Allah na muku wasiki dangane da ƴaƴan ku ma'ana mazan su da matan su gaba da hujja akan cewa maza da mata ake nufi Allah ce lizzakari mislu azil unsayayn lizzakari ga kowane ɗa namiji za a ba shi mutum haddin unsayin rabon mataye guda biyu idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa maza da mata kowane ɗa namiji za a ba shi rabon mata biyu muƙaddara cewa ƴaƴan uku ne ɗaya namiji biyu mata sai a raba dukiya kashi nawa sai a raba dukiya kashi hudu su su ɗauki ɗaya ɗayan matan shi kuma ɗauki kashi biyu min zakari misal azul unsayin shi ya dauki kashi biyu sun dauki rabi fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn idan sun kasance yan mata ne fawqa sanatayn biyu zuwa abin da yake sama da biyu falahunna thulutha ma tarak za a ba su biyu duka uku na dukiya wa in kana wahidatan falahan nisf a wata kira'ar wa in kana wahidatun falahan nisf in mun dauki kira'ar wa in kana wahidatan kana nan ta zama naqisa kenan allati tadkhulu ala al-mubtada wal khabar fa tarfa al-mubtada wa yusamma ismaha wa tantibu al-khabar wa yusamma khabaraha sai zanto ta kadiri yake wa in kanat al-bint wahidatan wa in kanat al-warithatu wahidatan wa in kanat al amma idan mun dauki wa in kanat ya zanto kana anan ba na kasa ba bi ma'ana sakta fi da ta samu fa'ili ba ta bukatun wani abu kana na kisa kuwa za ta fita cikin mutu dawar kabar ubangiji ta alati wa in da wahidatan falahan nis idan ta ce guda daya to sai a ba ta rabin dukiya an gane ko sauran abin da ya rage kuma a ba waɗanda za a ba hadin kenan wani abawaihi li kulli wahidin minhuma as-sudus Mamaci mahaifansa guda biyu uwa da uba kowanne ɗaya cikin su za a ba shi sudus ɗaya bisa shida mimma taraka cikin abin da ya bari na dukiya in kana lahu walad amma in yana da ta kar ku manta lokacin da duk aka ce da a cikin rabon gado ana nufin daya ko goma ko ashirin ko ɗari ana nufin mace ko namiji lafazin walad ya shafi mace ya shafi namiji ya shafi daya ya shafi samar da daya an gane ku in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun idan ko ya kasance mutum baya da da wa warisahu abawahu iyayensa guda biyu ne za su ci gadon sa fa li ummihi thuluth uwa sai a bata sai bisa uku to kuma uba a ba shi nawa sai aya sai shiru ba ta ce komai ba idan an ba uwa daya cikin uku kashi ne da rage biyu nan ba sai an ce ba a ba uba da ka fahimta a bayan li zakari mislu <laughs> kunsa yi idan an ce ba kuma ya kuma ragowar bin aba uba an gama ke nan mai amfanin ka'adar da aka baka amma li zakari mislu hazzul unsayin ina fata an fahimta wato idan mamaci na da 'ya'ya a ce ƴaƴansa suka fi cancantar dukiya da uwa da uba na mamaci kowa sai a ba su ɗaya cikin shida idan mamaci baya da ƴaƴa to a nan gurin iyayen suka fi tantance dukiya a cikin tsakanin uba da uwa waye fi kasuwa zuwa ga dukiya uba za ka ce a koma ka'idar min zakar misal azwan sai ita ba ta sulusi su kuma ba su sulusani an gane ko shine fa in amina wa li abawayhi li kulli wahidin minhum sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad in baya da da wa warithahu abawahu iyayen sa lillahi gado fa li ummihi sudus fa in kana lahu ikhwa idan mutum yana da yayye ko kanni maza ko mata ko galwai maza da mata da an ce ikhwa a babu da bangado ba wai sai sun kai uku ba duk zuwa abin da ya sama dan karo ne ce ikhwa jam'i na mutalla ala wazn fi'ila da haka uku zuwa abin da ya sama uku zuwa goma a'a duk ana kiran su suna ikhwa kar wani ce a'a sai tafiya ba ce ba a kawai ne babu da bangado ya ta banda da fa bayan kana lahu ikhwatun in yana da yan uwa biyu zuwa abin da ya sama ma'ana mamaci ne ya mutu sai ya kasance baya da yaya sai iyayensa sai uwan sai yi da kanne maza da mata to anan gurin yaya rabon gadon sa yake fa ummi his sudus sai a bayyana mahaifiyarsa daya cikin shida kafi biyar da ya rage dan na uba ne yan uwa yayi da kanne ba su da komai domin da ka'ida duk wanda ya zama shine sila ɗinka wajen samun dangantaka da ni to in yana da laifi ba za ka samu komai ba a gado yanzu wane ne sila ɗinka wajen wane ya zama tsaninka ko ya zama wanka mahaifinka to yana da rai to shi wannan wadin ko kani baya da komai dan wanda yake shine sila yana nan da rai baya da rai zai samu da haka idan kana da ɗa kana da jika shi kan jika sai a aka yi samu dangantaka da kai ba ta hanyar ɗanka ba to shi jika ba da komai a rabon gado da ɗanka na cikin kanana nan ina fata an fahimta kamar ne dan mahaifin kananan kuma kakan kananan sai ka mutu shi kaka ta ina ya samu dangantaka da kai ba ta hanyar ka ba to kaka ba da koko mutum da babana na nan inda ba nan sai samu to a nan gurin sai mutum ya mutu daga shi sai yayi da kanne baya da yaya sai kuma mahaifinsa guda biyu sai yayi da kanne kenan to a nan gurin yayi da kanne ba su da komai tun da iyaye nan to amma a nan gurin me yasa ba ailin zakarin sun hazin ɗansa ba a bai wa uwa ɗaya bisa uku a bai wa uba biyu bisa uku a can zo an ba ta ɗaya bisa uku uba biyu bisa uku saboda me saboda babu ƴan uwa yayye ko kanne ga mamaci din nauyin da ke kan uba baya da yawa da haka sai uwa ta ɗan samu kaso mai ɗan faɗi ɗaya bisa uku ina fatan kun fahimta uba ya samu biyu bisa uku amma yanzu ga yayye da kanne da mamaki ke da su yayye da kanne din nan ciyar da su da yi musu makaranta da lafiyarsu da waye akan kore ki ko akan uban to dan haka sai a ba uwa ɗaya take kida kashi biyar da a uba su kuma ba dai su sha amma ba sai dai su sha a da riga ke da tunda uba ne zai kula da su wajen ciyar da su makarantar su kiwon lafiyar su ka duba adalci na rabon addinin musulmi shi ne fali ummi hisudu sai aka yi babu aka komai ba ma'ana duka sauran kuma na uba ne don kuma ba su da komai to wannan abu da aka faɗa da aka ce fali ummi hisudu da ma da abin da aka faɗa a baya min ba'di wasiyati yusi biha aw dai wannan fa bayan wata wasiyya yusi biha da shi mamacin ya riga ya wasiyi da ita aw dai ko kuma bashi da ya bari a baya an gane ko mamaki lokacin da ya mutu farkon abin da ake fare a dukiyarsa abin da malamai ke kira mu'unatu tajhiz yadda za a kimtsa shi a kai makabarta a cikin dukiyarsa za a dauka a kai masa likafani in wani ya kawo sadaka shi kenan a cikin dukiyarsa za a dauka wato ainihin a biya motar da za ta kai shi makabarta in wani ya kawo motar sa ya ce a ɗauka shi kenan a cikin dukiyarsa za a biya masu wanka in sun ce ba za su yi wanka fi sabilillah a cikin dukiyarsa za a biya masu kabari haka kabari in sun ce su ba sa yin sadaka sai an biya su a cikin dukiyarsa za a ɗauki itacen da za a ɗora akan kabari ko tukunya da za a fasa a sa sannan a sa kasa wannan su ne mu'ulat tajhir amma idan al'adar gari ta gudana jama'a suna yin wannan fi lillahi saboda ka'idar wa ta'awanu alal birri saboda fal yatanafas al mutanafisun mutane suna kowa wa zai wa zai kaga wannan babu sai abu na biyu akwai baki akan ta ko babu ni kuma baki iri biyu ne akwai baki na ubangiji akwai baki na mutane baki na ubangiji ina akwai zakka akan ta da bai biya wajen shekara goma baya ba da zakka sai a lissafi sai an cire kudin zakkan nan gaba daya ina akwai kafara ta rantsuwa da zai ce da miskinai goma bai ciyar ba har ya mutu bai yi ba sai a ɗauke gurgudan abin da za a ce da miskinai guda goma ina akwai kafara ta ciyar da miskinai sittin ya yi zahari wa matarsa bai yi ba yana da rai sai a ɗauka sai a ɗauki yadda za a ciyar da miskinai sittin kila akwai bakance da yayi na cewa ya ubangiji na yi alkawali tsakanin na da kai zan yanka sa rana kaza ga watan kaza in sadaukar fi sabilillah sai ya kasance yayi bakancan bai yi sai a fitar da kudin sa ko wannan bashi ne na Allah duk sai an shirya a cikin dukiyarsa an yi sai kuma a zo bashin mutane wani na jinsa wani na jinsa don a dauka a biya abin da ya rage to kuma sai a bincika yayi wasiya ko bai ba eh yayi wasiya me yayi wasiya wa ce a ba abu ka'idojin wasiya a tabbatar ta cika bai yi wasiya ta sabo ba bai yi wasiya da abin da ya kai yake wato eh, shari'a ba ta ba yake ciki ba bayan an bayar abin da ya rage shi ne za a zo a yi kasafin rabon gado a ciki Shi ne min badi wasiyatin yusi biha audayin. to me yasa aka fara gabatar da wasiya kafin baki bayan sau baki ne aula kafin wasiya shine malamai suka ce balagar da ke ciki shine shi shi akwai wanda yake bi haka zai zai bayani wasiki ko mutum baya iya zuwa zai ji kunya ya zo wurin ɗaya yace ai ba ku yan mafiya da kaza ku bani kayana zai ji kunya amma in shi zai ji kunya ba to shi sai Allah ya fara gabatar da wasiya dan karin dan magada su yi da wasiya ya kamata su bayar ina fata an fahimta Allah ce aba hukum wa abuna ku da juna wannan bayanin gado da aka yi aba uku masu cin gadon dai ko dai ku haka wanda za a gada ko dai ku wa bana ko kuma iyayenku iyaye ne da yaya la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ba ku san cikin su wane ne zai je muku amfani ba fariidatan min Allah farillati da Allah ya tilasta akan bayi inna Allah kana aliman hakima lalle ubangiji ta'ala ya kasance aliman masani sannan hakiman mai hikima ko shakka babu wannan so mun taɓa ne a kada bangaro don ce komai ba warwara da bayani illa illa gurgudun yadda ba zai dajiyar ba mu samu mukaddimat a cikin babu mirasi wannan bayanin duk sai gobe idan Allah ya kai abinda muka faɗa zama dai Allah ya wa ta'ala da kuma Allah ya kai mana kar a manta cewa an saba duk shekara a wannan masallaci akan shirya kai ziyara kai ta taimako na abinci ko tufafi ko sabulun wanki ko na wanka to wani bawan Allah daga damaturu yake ya turo goda ya tunatar da mu ya kawo taimakon sanar naira dubu ashirin yace ya ji shiru har yanzu ba a ce komai ba da haka muka tattauna da liman liman ya ce to daga yau kofa a da take taimako da aka samu bayarwa ko buhunan gero ko na shinkafa ko na masara ko na sukari ko tufafi na maza ko na mata ko sabulun wanki ko na wanka daga yau kofa a da take a kawo wannan masallaci idan mun tara sai mu bada ranar da zamu je mu kai ziyara kullum ga yan uwan musulmi da ke can har ma wanda suke makwabtaka da su wanda ba musulmi ba gwargwadon yadda hali ya sauƙaƙa kar mu manta muna cikin wata mai albarka ya kamata mu yi kokarin neman albarkar wannan wata Allah ya ba mu ikon taimakawa Allah ya ba mu ikon kawo taimako maza da mata kowa ya kawo nashi wassalamu alaikum wa rahmatullah. aka da kada a man yammaci wani kinin wanda ya dace da sa ko ba ga wata ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan kiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da kuma shi ne na goma da wata sada haka ne ko goma da wata sada shekara ta dubu biyu da uku miladiya je idan ba man ta ba man ta na a karshen aya ta sa daya cikin wannan sura mai albarka suratul nisa wato sura ta hudu a cikin qur'ani daga sama yau kuma za mu tafi farkon aya ta 40 ba ta haka da wata ta tabbata ta tabbata uku ba mai takardan farko na cewa mutum ne yake da mata biyu bayar tana da ƴaƴa manya bayar kuma wannan mu ƴaƴa manya sai yake kuma ƴaƴan ta bodo da kuma gidaje mallaka ita kuma wannan wannan ƴaƴan ta kanana ne da ku kusan akwai musu motoci ko gidaje mallaka ta sai ke da mutu da tsari saboda ita wannan mu ƴaƴa manya ita ce ruwan gida an daɗe ana tare ta kafin ya aro amarya sai ya kasance dukkan abin da ya mallaka kusan yana hannun ita uwar gidan ita ce take cewa ba za a yi ko ba za a yi kaza ba a gida ne hukunci hakan cikin addinin musulunci hukunci na farko ko a na matsala ta farko matsalar cewa mutum ya bai wanda waɗansu daga cikin tsada kyauta ta gida ko ta mota a gaskiya da wahalarta da cikin addinin musulunci mutum ya bayar da gagarumar kyauta ga wani sashi daga cikin zaɓensa ya kyale saura dole sun ya haɗa shi da kyautar su duka ko kuma ya hana su duk da anan gudan hadisin na Umar ibn Bashir da ke cikin sahih Bukhari Ubani ya ɗauke kwanci ɗaya daga cikin yatsansa da kyauta ga watacciyar kyauta kamar yanzu ce gida ko mota ko kuloci sai ya zama ban shaida a cewa ni wani na bai wa banda wannan dan tana da waɗansu yake ke yake tsawon ɗaya daga cikin su ka ba su yake a a wannan ka ɗaukan ba sai manzo Allah ya tashi ya kace fa kullu ne ba ashhadu ala jawrin yake ba zan ce da kan zalunci ba manzo Allah ta kullum da yasa ba ce da kan zalunci da ka anan gurin da halatta ba da ba ku banci ban yi ɗayan ka da kai suka yi da kanana idan ka ba wannan gida wannan ba sai ka ba idan ka ba wannan mota wannan ba sai ka ba kuma tun da kyauta ce za ta yi ba da ban gado ba ba maganin da zakar mutu da harbin sun soyi yadda ka ba mani da haka za ta wani ko da tana guda aure ita ma sai ka bata ta ba wancan guda ita ma sai ka bata guda ta ba wancan mota ita ma sai ka bata wannan shine abin da ya dace da doka ta cikin musulmi domin idan har ya kasance ka biyo wa man mai zaha kanana da kafa da kuma lokacin da ka zo rasuwa ba aka raba gado kuma su manyan wanda su kuma za a sake yin kasashe cikin gado abin da zai faru shi ne sai ga manya na da gidaje da motoci yan kanana sun za su da da zalunci da amma anan gurin idan san ya da aure sai sai masa aure ya girma ya isa ya hawo mota sai sai sai masa mota sai kuma kasan gida don ya zauna da anan sai gidan ya zanto mallakar da ne san ko mota ta tafi su sabbin duk suna dauke da sunanka amma dan ka yana fa wannan ya halatta ba za a ce da yankin jariri suna tura mota ranar da ya girma zai hau mota ya zo zaɓe nuna amma wannan ya girma ya a wani da su da yawo amma kyauta ce su ta su bashi kyauta kuma ya girma ya yana bukatun gida da na a tashi gida ko tashi gida ko tashi gida ko zauna amma gidan ya zama mallakar ta ko zama mallakar ta gida na mahaifi dan har mahaifin su zai dawo da gida ta ce zai ko ya ta ni ba zai hana ko hana ko ya kanta wannan gidan ta ba su da a zauna lafiya tsakanin rara kuma su ne da da wannan hadisin manzo ne da shi ya ce da da magana ta biyu cewa wato mutum da ɗauki musulman dukiyar sa ko wani abin ne da ya wa wata mace ta ajiye maka ban da wata. A gaskiya wannan ma ya kamata mutum da ta fi sa wani zai cewa na ba wani ba baban kun sai ban ta ta tsayar. hankali ko zafin sa ilimi ko zafin sa sanin ya kamata ko tana da amana ko ko ba da amana duk da ke yiwa ta wannan ra'ayi wanda ga lumin kuma wannan yana da dalili amma da na faɗa abin da zai yi ya saboda amma duk da haka sayar da cewa ko mun kunciyarka ko galibin abin da ka rasa da duk da kai shi ne sayar da kuma ba to da kuma Muhammad ya zama lafiya gidan dan ba da wani dalili da yake dan wannan uwar gida ce dan zauna da ita shekaru a cikin ko 30 ta haihu ta haihu har ta da sannan aka aure wata amarya ita wannan kuma ta zama ko kamar wata karra ta barni a cikin gida yadda yake duka mutum ita ma haka take yadda yake da hakki haka ne take da hakki ba hakkin wata da wata wata a saman shanu inda barka inda za ka mutu duka din nan za a tara su ne a cikin rubu injiniya sun ba barka sai duka dukiya za a raba muku da yadda su duka da wanda aka wala ku tara baya da yau aka da ta tsaya ba dole a tarka musu ba aka ta tsaya matsayin su daya idan kuna da tsada haka za a ba su sun sai sun kasa da raba a tsakanin da kanuwar da suke shekara ashirin da ita da wanda ya shekara da ba ka babu wani da tafiye ta fuskar aiki a cikin kanu su da haka idan mutum na zuwa zauna lafiya kamata ya kiyar su ta yanka da kanka ko kuma wannan ya daura musu nauyi za ta kula da kaza wannan ita za ta kula da kaza inda da wuya idan kana da mata biyu da kamun sai ta kaɗai ta kowace eh kila ɗaya ta faɗa hankali da sanin ya kamata amma ɗaya ta faɗa adana abubuwa ɗaya ta faɗa kaza ɗaya ta faɗa kaza Allah na yarda da yawa da kowa da kowa da wannan shi ne ya dacewa da ya ji a zauna lafiya wannan mai takarda ta biyu sai da ya haɗa ni da Allah kamar yake in karanta kowa yake da ina cikin waɗanda kullum sai sun zage ka sun magana a kanka amma don Allah ina fatan ka yake ya yi magiya ke sa da karanta ubangiji ta Allah ya ce mana gaba daya dukkan mutumin da ya zage ta a daga cikin jini ko da idan ko kana da hakki ka ayyana da hakki ne zage ka kai masa da daidai ko kuma idan ko ba da hakki aka kawai da zage ko kai zage ka ka da cikin jini da haka roƙon da muke ya ubangiji dukkan wanda ya zage ni a sanadiyar na yi masa ba daidai ba na shiga hakkin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 da matayensu suka mutu suka bari duk lokacin da matarka ta mutu sai ta bar dukiya to kana da rabi amma da sharafi in lam yakun lahunna walad in ya kasance ba ka da ba sai ne zaka ka cikin dukiyar matarka ba ka da ba dan da yake na ka ne sai ne ne gidan ba sai ba dan san ba ka da ba sai ta mutu ta bar dukiya sai mutu radanta cikin yin dukiya maza da shi ne da shi ne wala kullu ma barka azwajukum in lam yakun lahunna da la in kana lahunna waladun amma idan san ku sun kasance suna da tsaba ko ya mutum ɗaya ko biyu mace ko namiji duk zuwa abin da ya sama matukar dai tana da ɗa to abin da yake kan ku shine salafu da zuwa ummul matar suna da sai wata hudu na abin da suka dare mu dinki an gane ko min ba da wasu ne su ne biha au yi bayan wasu da suka yi ko da suka za a bayar ko kuma babu da yake son su kiran anbiya kamar da muka yi bayanin jiya bayan an gaba mu wani cikin duniya sai a fitar da abin da ya shafi zaki da wani hakkin ubangiji da sannan kuma sai a fitar da abin da mutum ya yi wasu da shi sannan abin da ya rage ne sai a raba magana قال لك ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لهن لم sai mataye suna da ɗan zuka hudun dukiya min ma tarakun cikin abin da ku mazaje kuka bari in lam yakun lakum wala in ba ku bada abin miji mace tana tare da mijinta sai Allah ya masa rasuwa mijin nan ba ya da sai wanda ita ta haifa masa sai wanda wata mata ta haifa masa ba ta tattare da shi ba jika tattare da shi to anan da rabon wannan mace shi ne za a dace da wasu sun hukumar dukiya shi ne wanda hundar rubu ko min ma taraktu fa in kana amma in kuna da fata falahunna tusumunu min ma taraktu za a ba su daya na abin da kuka bari da dukiya kar ku ta an gurin mace ba tsakanin daya da idan mace ɗaya a wurin mugunta kasance mutum ya mutu bawa da ba za a ba ta ko mutum hudu na duniya haka idan su biyu ne ko uku ne ba ko su hudu ne za dai a ba su ɗaya duka hudu ne na dukiya ta raba a tsakani idan miji na da ɗa ra'un sai ne biyu ne ba mace ce namiji ne sama da haka ne to in mace ɗaya ce za a ba ta ko cikin kasar na dukiya haka in biyu ne in uku ne in ma ko hudu ne za a ba su ɗaya cikin kasar na duniya ta raba a tsakani ina ba ta fahimta shi ne ma'anar wa lahun nan rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun fa lahun nan thumunu mimma taraktum fa lakum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn bayan wasiya wanda kuka yi wasiki da ita aw dayn ko kuma ba su ba bayan ya ba sannan kuma an zartar da wasiyar ta mamaci ya riga ya yi wasiki da ita dan da yayin kana yurasu kalaratan amma idan mutum ne ya kasance za a gaje shi a matsayin kalala wa in kana nan gurin kana kana shi da nasu fa ba ma'ana annaha tattabi marfu'i kana in ke bukatar fa'ili ba kana in ke bukatar al-mubtada wal khabar وإن كان رجلا إذا أي وإن وجد رجلا إذا أنت مهمة في دونك يورث ضلالة بعد بدء يقوم ضلالة lafazin dalala wato shine wanda laysa lahu shar'un waris wala aslun waris ba ya da yake ba ya da idan an ce asali wato ba da uba ko da an ce lesu ba ya da ɗa ko jika mutum ne mutu ba ya da iyaye sannan ba ya da ɗa wannan shine ake kira dalala ni da da yi da san malamai suka ce ma la yusanna wa la yujma da jam'in da musanna duk ɗaya salala haka ma salala ta amir ifrad wa tasmiyat wal jam to mutum ne mutu za a gaje salala ko da san mutu za a gaje salala ba da kowa ko ba da kowa yalla ce asl au ko kasance yana da kan guda ɗaya ai kuma kunce ƙarfiya guda ɗaya ne hukuncin su fa bi kulli ya minhum min sijn kowane kai za a ba su ɗaya cikin shi da mai zuciya idan ba da kowa sun karɓi sa ya in ya kan wasu ba da kowa sai ɗan uwansa ya ne ɗan ne to za a ba su ɗaya cikin Su na zuciya ina fatan kuka to a nan gudun ubangiji ta ala na ya lahu ako ya kasance yana da ɗan'uwa ai iskin ko ɗan'uwa shi kuma ɗan'uwa ta su uku ko dai ɗan'uwa al'asifka uwa ɗan uba ɗin ko kuma al'ikhwatu li'abda ɗan'uwa wanda uba ta ɗaya haɗa ya fi yarda ko kuma al'ikhwatu li'um ɗan'uwa wanda uwa ta ɗaya haɗa amma uba kowa da ne da Allah bai da mu wanda ake nufi da Allah amma akwai qira'a ta Abdullahi dan Mas'ud wanda qira'a sun tazza wa lahu akun aw ukhtun li ummin ko min ummin wannan sai ne dan uwan da ake nufi a nan gurin shine wanda uwa ta hada da wanda ba ya hada wa na idan mutum ya mutu ba ya da mutum gadon ta cikin iyayensa ba ya da mutum ta cikin iyayensa sun guda wanda guda kowa da ko uwansa guda wanda guda da da ya kamata a baiwa kowanne in ma namijin ne da ya cikin shida ma matar da ya cikin shida muna fata an me yasa malamai suka ce abinda ake nufi da dan uwa anan dan uwa wanda ake uwa ba saboda a aya ta karshe cikin suratul nisa din yastafunaka qul Allahu yusikum fil kalala in imrun halaka laysa lahu walad walad ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakunha walad fa in kana fatnatayn falaha nisfu rithalu mimma tarak wa in kana ikhwatan rijalan wa nisaan فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تدينوا lalle wallahu bi ba aka ce dunin in halaka da ya da da da ko da an mutu da da iyaye ba amma da da da da walahu ukhtun amma yana da za a abin da أنا أنت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس an gane shi amma ta mai da lahu wani wani mun gurin salaha musu ma A aka an ce a bada rabi amma an ce a bada kai da shida wanne yake yawa ga rabi da kai shida rabi ya zo to mai garan ya nan ma ba zuwa amma mun ya dan uwa dai za a ce san a ta rabi nan a ce a ta kai da shida wannan garan ya da shi san da ban shi domin idan kun yi shirya kuma aka ce a da kusa haka ya zama da kuma al'ada mai kuka da warwara a nan an a san kuma an ce ba a wata a wata da wani ajiye da bayan nan ina ba nan wurin da muke magana alifin da ya fi da yin da kowane daya yin da kuke na za a ba su da Allah ka sun samu ashkara min zalika idan sun ta haka yawa ne ko maza ne ko ne da maza a haɗu sun dai suna su da su ko za su tarayya cikin kudu daya cikin uku za a ba su raba sai wucin da dinga kuna fahimta da zai za su yi tarayya sun kudu daya cikin uku za a ba su raba daidai da amma a kan gudun da aka ce wa hura wa rufe ha in lam ya kulla hawala idan ita mace ce za ta gaje shi za a ba ta rabi amma in ita sun ta mutu a matsayin kalala sun ɗayan sun zai sun ta sun hura sun rufe sun zai ba shafe ta gaba ɗaya ta ba wani rabi ba wani ɗaya tun da ita ce shi ne ta samu rabi to shi idan ita ce ta mutum ya ta rabi samu duka kada da ka'idar da ya tauri ya su da da hankali shi ne ya zuwa ya rubu ha in da mutum da hawa in ba farka a nan sai aka idan sun galaka a kan za a fahimta da kasance biyu idan matan biyu ne yan uwa za su gaji ɗan uwan su kalala wala kuma su ne samun yin matar sai a ba su biyu da biyu a nan ita su faruwa cikin kuma a nan a ba su biyu da biyu da in kanu aksara min zalika da in kanu ku kuka rijalan wa nisa'an idan ku ɗan uwa ne a shafi maza da mata وقد ذكر مثل هذا الشيء وكون من الجاء لهم الحديث أنا من الجاء سوفهم شركاء ذات تارية بيجي وزيغا فانا فانا مثل الله شبابا بم أسان قلت قد ذكر مثل هذا الشيء يبين الله لكم أن تدلوا والله رب كل شيء أنا فهمت مثل الله من بعد وصيه وبعدها على الخير بغير مضارع وصية من الله والله عليم حليم بايا الوصيه بعد وصيه كوباس وصية من الله بدل من وصية من الله مفعول من الله menene ya aiki a kan tuta da rago mai kuɗi kan da zama yi kuma da ba su yi kuma na wato auladi ku zuwa in ya san nuna ba wallahi a lokacin kuma ubangiji ta ala maka biyu ubangiji ta ala mai juriya ne har kuna da sauran su sun shona ba sun tafi abin da ayar ita wannan aya wa akthar min kullu ba ya da ba ta da kakanni ko ɗaya da sokoki da mai cin zabansa sun ɗarɗuwarsa guda ɗaya kuka suke biya ta da ya ɗan yake ko ƙannarsa ko dan uwansa guda daya wanda suke kowa daya da yawan wanda ne ko kan to abin da za a bai wannan kirkiyar kun mata ce in ma namijin ne daya cikin guda da ya bin ko ko biyu yan uwansa guda biyu maza ko guda biyu mata zuwa abin da ya sama su ne sama da ko su ne kasa da su ne yanki ko su ne yayyansa fahimtar ka uku kuma za a ba ku daya cikin uku sura da akwai dole da shi ne sura ta su raba daidai wa daida babu bambanci tsakanin samun da samun za a raba da daidai wa daida saboda ka'ida yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya haka wannan shi ne hukuncin su za su za su tarayya idan ɗaya daga cikin su ya samu su ne idan kuma su ya faɗa mun tarayya wato su biki idan ya ɗaya idan kuma ya faɗa mun tarayya su amma a wasu aya ta karfe ta tana maganar ɗan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko ɗan uwa wanda ake uba ɗaya matsayin da ɗaya cikin daro ko in ce rabon da ya kamata wannan samu shi wanda yake samu cikin daro mutum ne sai ya mutu ba mutum gadon a cikin iyaye ko ɗaya ko jikoki ko kakanni sai ya rubuta da suke uwa ko uba

mun kaɗai ne mutum da ba shi mun gaji dukkan dukiyar ta gaba ba magana a barci ina ba ban san ba mutum ne sun yi bar ɗan uwansa mata guda biyu uwa ko uba ko ko uba ba ko uwansa ne ko kallon sa ko za a ba su biyu duka ukun dukiya shine ta insan a kuma kuma da rahmat su ne zalimin an ba da mutum ne na kurkun san mutu ba sun zaɓi ko iyaye ko da wani da wani da sawa'un su ne wani ko su ne kallon sa to za a ba su dukiyar mai gaba ɗaya su raba tun da in mutum ɗaya ma an ba su dukiyar su ɗai su kaɗai da nan sanar su sun bai ala da rufe su raba daidai wani. Ina fata mu fanta. Mutum ne ya mutu ya bar uwansa ya bai da bada ko ku bada a sasa da maza da mata da sai a raba musu dukiya da zakar musu da hajjar kuntoyi ko wani ɗan namiji a ba su rabon ko ta su da sun gaban ta sai ɗan uwan da ya yi da kwarmi maza da mata uwa ko uba ko uba to sai a ba su dukiya da su to raba da zubatari musul su ina ba da zuban kudan mabu da tsakanin nan da can wato kullum yan uwa wanda ake kira al-asqa uwa ɗan da an ɗauko su da da ab yan uwa wanda ake uba wato matsayi ɗaya suke samu a cikin gari ina ba da an idan kana suke kana cikin al'adar kurudu idan namiji ne yana cikin masu cin gado da asu amma su ɗan uwa wanda ake mutun mutuwa ɗaya ne sawa'un sama take ko namiji ne dukkan su ashabul qurun ne ba sa zama asaba cikin madada ina ba ta amfani idan namiji ne subuti in na mace ce subuti su biyu ne zuwa abin da ya kuma su mutane a cikin subuti kaga sai ashabul qurun amma a cikin ɗan uwa a tukka mazajen su asaba ne matayen su ba min ashabil furuj amma idan an sa kuɗin maza da mata to a lokacin da kuma mata kan sai su zanto asaba dan saboda maza su kan su kan wasu dole su gado da asu to liman da sabon liman ne asu kun gado da zaɓi da mai ubi ne a su gado da abin da ko a ci da ta hanyar haram irin su ya nan da annan kirsa na ali huna fardun wa ta'sidun alama kuku ba kida da kuku gani ko da kasance kida da asu ba kida da hanyar tarbi mun kin da hanyar asu duk da usuda dan dan fata kun san musamman yadda suke bayyana mai kusa sun ne gado gaba daya in shi kadai ne ko kuma shi ne abin da ya yi saura idan ya haɗu da masu fara farami ko da ake kira asibiti ko al'ausu ba bi da ainihin wasu sawa amma sun gado da farami fa farami shi ne dukkan wani rabo sanan ne a cikin alƙur'ani da Allah ya ambaci rabo sanan ne ko a cikin alƙur'ani da za su da mutum الفرد في نصف الكتاب ستة لا فرد للألف سواها الفتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنفس الشرع والثلثان وهما الثمان صحفت كل هاتف الإمام وتجاء كل كل ربع ربع ba ga maka faru ko rabin rabin rabi ya ga mai kenan don su saka don rabi rabin rabi ya ga ɗauki rabin rabin rabi ya ga mai kenan don su saka na farkon sa ce masa annabi na biyu sa ce masa annabi na uku sa ce masa annabi kaga an samu guda uku kenan daga nan sai a sulus sun rubuta

in mutum su kadai ne zai yi duka in ya haɗu da masu irin wannan to idan an ce wani a ba su ɗaya gaba ɗaya duka gaba abin da ya rufe gaba ɗaya sai su cikin sana ba su da mutum mutum gaba da hafi dama guda biyu ne ko dai bilfarbi ko duka ina ba da an da haka da shi da da aka ku sai su ne da ko su abin da ya rago fa kullu man ahraja kullu mali min al-qarabat aw al-mawali aw kana ma yahdu ba'd al-fard la فهو أصل الخصوبة المفضلة كالأب والجد وضد الجد ونبل عند فرده والبعد معنى وضع المسلمة تكون آخذ وضع المسلمة تكون ذلك kuma idan ka fara sai ka ce ka ce mana fara mun guda shida ne rabi ɗaya bisa hudu ɗaya cikin takwas ɗaya bisa uku biyu bisa uku ɗaya cikin shida to su yana ne masu cin rabi a cikin masu cin gado mutum biyar ne Qur'ani ya yi da wani kuma karanta cikin aya su yana ne masu cin rabi mutum ne masu cin rabi mutum biyu ne su ne masu cin mutum tsaye uwa ne ba su sulusi mutum biyu ne kaɗai uwa ko kuma rabar ummi suwa ne ba su cin da wani sulusani mutum hudu ne kuma masu cin sulusani yan mata biyu zuwa abin da sama ya ɗanka da cikin ka kenan ko jikokinka wannan adadin ko yan uwa uwa ko uba ko uba ko wannan adadin ba ya zama su yi irin kenan ya ɗanka mutum da duk abin da ya sana don kenan jikokin ka yadda ɗanka na mutum ya sa duk abin da ya sana ko baya nan za su gado ka ga misali ne kuma haka ya ya ya ko ba ba duk abin da ya sana ɗan mata ka ga misali ne ya ya ba ba duk abin da ya sana ka ga ba su gudu kenan ko sai masu cin sidusi masu cin sidusi ɗaya cikin shida wato mutum ne kenan ko mutum bakwai an gane ko وسدس ضرب خمسة أفراد هذا ظن وسدس ضرب سبعة من الأبد أب وجد ثم بن سجن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة mutum bakwai su kuke so su idan ka haɗa gaba ɗaya wannan mutum biyar wancan mutum kaza wancan mutum kaza to idan suka haɗu gaba ɗaya da mai da mai da mai kaza da ya ku ga haɗuwa gaba ɗaya wani da mutu ba zai wahala amma kaddara ya ta gaba ɗaya da ya ku ga haɗuwa gaba ɗaya kuma kowa ya gado dan a cikin gado kuma akwai gado da muhimmanci shine gado na hujjubi abin da ake nufi da hujjubi wani ya fara wani dangane da gado shi kuma hujjubi iri biyu ne wato ko dai ya kare sai hana ta gado gaba ko ya hana ta samun rabo mai tsoka sai duka zama na ka na kasar kamar ɗan uwa wanda kuke uwa ɗaya baban yayin ku kokannan ka idan na hukunta na da kaga ba za su gaban ka ba kaga uba ya hana su gaban ɗan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya inda babu su uwa za ta samu sulhu ne a a abin nan a a a sulhu ne amma in suka zo sai su mai da su zanto sulhu kaga sun hana ku sun gado mai yawa sun mai da su sun gado mai dan ka to shi ne ake da iri ne akwai hudu da kusan da kuma da irmani to babu na hudu da cikin babu da banza da yana da matukar muhimmanci dan duk wanda bai karanta shi ya fahimce shi ba babu yadda za a iya raba gado a duniya dai ga ana raba wa amma ba ta iya ba an gane shi yasa wani fa'ida ta man lam yasfihi bi sirri mazahibi ya'lamu an yusbiya fil fara'idi ita wannan babu yana da tukar muhimmanci ka dage don ka tattara matsalolinka duk wanda bai fahimci sirrin da ke cikin hujji ba to haramun ne ba sai zai bada fatawa a babu da gado duk wannan abin da nake faɗa na tabbatar cewa in na yi sa'a daya cikin karatun ku ne suka fahimta amma ina neman lada a wajen ubangiji kuma in kun ajiye kasu din nan gaba kun gane an fahimta ko amma duk karin bayanin waɗansu kan sa fahimta waɗansu kuma Allah ya ba su ladan saurari الولايات فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الصلح من بعد وصية من بعدها أو دين غير مزار وصية من الله والله حبيب عليم إذا هل يقصد في سنة قوة في سنة cikin kudu mazan su da matan su za a raba musu daidai wa da za su yi tarayya cikin kudu bayan wasu da za a yi wasu da shi kuma su zaura madawar irin wasu da babu cutarwa a wasu ya wasiyyatan nuna ba wannan wasiyya su daga ubangiji wallahu aliman alim ubangiji na kalilu sannan kuma mai juriya ne wato gado yana da wahala kwarai da gaske mutum zai iya yin karatu ya fahimci matsalolin da dama na fitowa ba a kasa fahimtar da bangare ban manta wani lokacin da muke karatu a jami'ar musulunci ta Madina wani abinci dan gana zaune idan an zo rabon gado yake shi matsalar sa shine minti goma farko zai fahimta amma da an shiga minti da sha ɗaya to ya gane fahimta ana kare lakka yake sun ana cewa wanda an ba ka kaza yana ganewa wanda an ba ka kaza yana ganewa wanda an tilo ne kaza sai rasa cewa aka ba kaza wa aka ba kaza da ita wannan sun saka ba sai mutum ya tsara an kabi da haka lalle a cikin ɗaliban ilimi lalle a kowane gari lalle a kowace jiha wajibi ne tarbi tsaya ne a samu wani adadi wanda za su sadaukar da kansu ba da lokacin don su yi fahimci matsalar rabon gado saboda idan an rufe ce an yi su duka an rufe yadda za a yi a je wajen su a rufe ta su da wani amma idan har ya kasance al'umma kamar a ce duk nan gaba ɗaya ba wanda ya tsare cikin laban gado ko adadin da aka samu da suke su kansar da jihar ba haka a jihar kaza aka a gari kaza to mutanen jihar gaba ɗaya sun sami sun yi sabo nan ne ko da za mu yi taro taro mu ga malin wani ya zuru basira wani yana da kaifin fahimta wani da wani cikin ɗaliban ilimin sa da hazaka mu sai ɗan su mu ware duk lokaci mu haɗa su da wani ƙararren malami karantar da sun rabon gado tsawon shekara ɗaya ko wata su da su kaza don su iya su tsare su komai don su zanto su ne madogara su ne a tsoratu idan an zo rabon gado to su ne haka ya zama wasu don ba haka ba gaskiya yana da wahala ba kowa ne zai fahimta إن تخرجوا بالله ومن يطع الله

ذلك هدوء الله وقد انتهى فرطوه فرطوه بأسر بيانه ويقول سنة إلى الله ya koro kini na ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa idan wani ya mutu ya bar wani da wani wani a basu kaza ko rabi ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya cikin takwas ko ɗaya cikin uku ko biyu cikin uku ko ɗaya cikin shida ko wani abin da ya rage a bar masa shi da kaza ko su raba daidai ko ne kar mutu da azurfin sai wannan abu da kuka ji an yi muku bayanin kamar ana zaurantar magana ba ka fahimta ku sai ko dai billahi dokoki ne na Allah irin yadda dole ku gane dokokin alwala da sallah kafin ku yi dole ne ku fahimci dokokin rabon gado tunda akwai mutuwa akwai haifayya akwai wani ya mutu ya bar kaza kuma dole ku yi wajen daidai ku san kalli da gado din da ke cikin gado irin yadda kuke kokarin sanin kalli da gado din da ke cikin sallah dan ku nan ku dogon kuma na ubangiji wa man yuti illaha wa rasulahu wanda duk ya da'a ga Allah ne da'a ga manzon sura annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi aljanna da goramin su gudana karkashin gidajenta خالدين فيها سنة ما تدوما أتكي وذلك الفوز العظيم والنسيب الرجل بيت الجمع ومن يعص الله ورسوله والذي يسابع وألا يسابع من ذن الله ويتعدى حدود dahu ya kuma ƙetare iyakokin Allah Allah ya ce a baiwa wani kaza ko ka hana shi ko ka ba kafa kasa da abin da aka ce ko ka ƙara masa sama da abin da aka ce يدخله نارا خالدا فيها وبنجي تعالى زي تكد في متى يزما ابن دوما اتكنتا وله عذاب مهين dan dai suna da azaba na waɗanda suka samu kansu a wuta Allah ya tare a nan gurin idan kun lura ubangiji ta'ala ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu yake kuma yudkhuluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar amma su ce khalidina a madadin khalidan tun da ya ce yuti illa wa rasuluhu yudkhuluhu kaga mutum ɗaya ne amma sai aka ce kuma khalidina a aya ta ji wa man ya'ti Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhuluhu naran sai ce khalidan fiha tare da kowanne man wannan ya samu mutuwa a cikin zance na cewa lafazin man ta fuskar lafazin mufradi ne amma ta fuskar ma'anarsa yana ɗaukar ma'anar jami'i sai yasa idan an ambaci nan wani lokaci da mutum da zai koma zuwa da rufa sai ya koma ya zanto jam'i ne to wannan Allah ya ta bangaren ma'anar ta cewa ma'anar ta jam'i ne wani lokacin da mutum da zai koma zuwa da rufa sai ya koma da rufa a matsayin mufradi wannan kuma Allah ya ta lafazin ne kamar yadda Allah ya ce wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون كذا ومن الناس من أتتي يأتي يقول lura da cewa lafazin mufrad ba su bai yaquluna amma amanna a madadin amantu lura da cewa man din ma'anar ta jam'i ne sai dan amanna ba amantu ba domin amantu su ne maganar mutum daya amanna mutane da yawa kenan billahi wa billahi la yakar wa ma hum a kawo da dole a matsayin jam'i ba su bai wa ma huwa ba sai a ce wa ma huwa da mu'min a takaice ne lafazin nan yana daukan ba'anan mufradi yana daukan ba'anan jam'i sannan wani abin lura a cikin aya ubangiji ce mun yi asin laha da rasul wanda duk ya saka wa Allah ko mai zansa lafazin da lafazi ne am amma galibi idan an ambaci al-ma'asiya tare da shirka ko an ambaci al-ma'asiya tare da al-kufr to sai zan to lafazin ma'asiya na nufin laifi da bai kafirci ba kamar kaba'ir junub kenan manyan manyan laifuka irin wadanda ba su mutum ya zama kafiri ba ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق wal isyan kaga lafazin al isyan da al mafiya duk ɗaya ne tun da an hada al kufr da al fusuq da al isyan a aya ɗaya a cikin su wanne ya girman muni a cikin guda uku nan ko suka ba al kufr da al fusuq da al isyan duk yana kasa amma wani lokaci idan an ambaci al ya kan tafi hatta kafirci gaba daya an da wanda duk sai dai mutum ya mai jerin aya ne zai tantance masa ma'afiya din da ke nan kafirci ake nufi ko ko ma'afiya din da ke yanzu nan ana nufin kaba'ir zunub waɗanda ba kai kafirci ba dai idan mutum bai tantance wannan ba wani lokaci sai san ya ɗauki hukunci irin na kawai cewa dukkan mai ma'asiya zai da a cikin wuta dan anan zai yana daga cikin wajen da na wani malami cikin masu kafa wajen da irin wannan yana ai duk mai aikin sabo dan mutane kuma in za ka zo da wani da zai fita ba da mai shan giya da wanda ya zina da wanda ya da ba bambanci tsakanin su da kafiri da mai shirka da bai da mai shirka da kowa dan Allah ce man da wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhulhu naran khalidan fiha wa lahu azabun wanda ka'ida kuwa an ambaci waɗansu dokoki ne tilka hududun lai na rabon gado wanda yinsu ko zakka babu shi ne adalci rashin yinsu kuma ya zama zalunci yinsu kamala ta imani da adala rashin yinsu kuma zai iya sa mutum cikin fasikanci amma ba zai fitar da mutum daga cikin addinin musulunci ba amma tare da haka sai aka ce wanda yayi zai shiga cikin wuta kare tarjiha da lafazin kharijin fiha akan abin da bai kai kafirci ba razani da firgici ne da dan kunne ba wai dan saboda hakikanin cewa wanda ya yi laifin da bai kai kafirci da zai dawo a cikin wuta wanda Allah ya inna Allah la da an da bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma yin sarki Allah ta kabbala da ranar ba'ida idan gina gafarta abin da bai kai shirka daga wanda ya so a sai wannan mana babu da goma kenan sannan wadansu malamai suka ce al-qulubu din da ke cikin yana nufin al-muqtu tawil zama wanda za a dace amma ba zama wanda ke marar karshe ba al-qulubu na zuwa cikin larabci da wannan ma'ana zama wanda za a dace ba wai zama wanda ba da karshe ba aya ta gaban Allah واللاتي يعصين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم

waɗannan da suka zaske ma alfata min musafiqun cikin matanku ko musulmi ba wai matanku ko bil adama ba da na dan malamai suka ce musafiqun matanku ko bil adama sai zan to hukuncin wanda ke zama shi ne abin da aya za ta faɗa sawa'un kamar muslimatan kamar kafiratan kitabiyatan aw mushrikatan in an ce min musafiqun ko bil adama amma ayar tana magana ne zuwa ga mummunai Allah ya ce wallahi ya fi nan fahishata waɗanda suke zakiyo alfasa min nisa'ikum cikin mata yanzu ko min manai fastajidu alaihin arba'atan minkum ku yi kokarin kafa shaidu guda hudu a kansu cewa an ga wanki tana zina da wani mutum yana tare da ita a lokacin gaban na cikin gaban da kamar turmi da taɓarya taɓarya a cikin turmi fa in shahidu in sun ba da shaida akan haka din fa amsikuhunna fil buyut to sai ku kama su ku tsare su a cikin gidaje ba su ba su ta hatta ya tawaffahunna al-maut har sai ubangiji ta'ala ya kashe su har sai kwanakin su sun kare ba su ba sake su aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma ubangiji ta'ala ya sanya musu wani tafarki din na daban a nan gaba da za a yi bayani cikin abin da za a saukar na ayoyi domin ayar ta ce ne ba ita ce ta karshe ba ko dai a rufe su ba su ba su ta a gida har su mutu ko kuma zuwa nan gaba idan wata ayar ta ka ta yi bayanin yaya za a yi da su bayan an sauya su a gida da ayar ta sauka su واللذان يعدوانها منكم فعادوهما فإن وأصلحا kana tawwaban ya mutum biyun da ya atiya ni halin ku da za su gaske wa alfasa cikin ku idan an samu wadansu mutum biyu sai gaske ma alfasa ta zama fa'azuhu ko ku mujbima ku tutar da su abin nufi ko ne ku da dabbar da su ko kuma ku rinka dukan su da takalmi ko ku rinka hamsar da su kuna faɗa musu bakar magana a gaban jama'a shine ma'anar fa'ajuhu wannan kafin a saukar da haddin zalunci fa in taba idan kun tuba wa aslaha suka gyara ayyukan su fa a'ridu anhu ba to ku kawar da kuka da su ba ku ba mun guna musu ba ku ba ku da su inna allaha kana tawwabar rahima lalle ubangiji ta'ala bai karban tuba ne sannan ko mai jin kai waɗannan ayoyi guda biyu malamai sun tattauna akan su wajen tantance ma'anar ta hanyoyi daban-daban amma za mu suka sa kan al'amura guda uku abu na farko sun ayoyin suna magana a kan maza da mata ne gaba ɗaya ko kuma ta farko na magana a kan mata da biyu suna magana a kan maza waɗansu malamai suka ce da ayar farko din da ta biyun duk tana magana a kan maza da mata da farko da idan mutane suka yi zina da matar da namijin za a tsare su ne a cikin gida babu su babu ta a ya tawaffa hannun nan a sai mutuwa ta ɗauki an kulle mutum a gida kenan in dan mutum yana tsare ita na matar tana tsare a gida ko a kusa zuwa hakuri a wajen Allah lahunna sabila sai wani mutunci zan gaba da za a faɗa aya ta biyu sun ta a madadin ɗaure su a gida ba su ba fita har sai sun mutu yanzu da wani sabon hukuncin da ya shafe su ta'aduhu ba ku zudduna ne limanin musu a fa'in ɗansa alfahishata min nisa'ikum ƙarin bayani banda maza kenan fastajiru alaihinna arba'atan minkum mata da idan fastajiru alaihinna arba'atan minkum wato ainihin ku kafa muku shaidu guda idan kun tabbatar da shaidu guda hudu sun gane cewa sun yi zina sai a tsare ba su ba a hana ta aure ko babu wato malamai suka ce hikimar haka shi ne tun da har sun gaggauto da yin zina kafin lokacin auren ki ma'ana ta hakura ki aure dan ki more da ta namiji sai ki sai gaggawa kafin aure to ka'ida shi ne man sai an qabla o uqiba da burmani duk wanda ya gaggauto abu kafin lokacin sa ko da za'a masa sai sai haramta maka ki gaba ta. yana asara ta sahun nan ne أو جعل الله لكم سبيلا amma walla zani ya biya da hannunkum kaga Allah zani ba da guda biyu kenan domin tasmiya ne na Allah Allah zani ya rubuta tasmiya din kenan wani na iya cewa ban ne aka ce allah zani ba a ce ba allaziyani har haka ya kamata a faɗa a cikin larabcin domin allazi karshen saya ne in za a yi tasmiya ne ya kamata a tsara alif da nun to in za a tsara alif da nun cikin eh, eh, nun cikin lafazin allazi sai a ce allazi yani to amma sai aka shafi ya'un din karshe kuma akwai ƙarin alif da nun wajen to allazani wallazani ya'tiyani hamikum fa'azuhuma suna fata an fahimta hikimar da ke cikin nan ko kuma balagar da ke cikin nan in waɗansu malamai suka ce min khifa domin idan aka ce allaziyani yayi ne wajen furtawa da baki amma allazani akwai sauki da aka ce aka karkata zuwa ga sauki sama da hanya ta tsarni waɗansu kuma suka ce a'a abin da yasa shi allazi wato da aka tafi tafiya ɗinsa sai aka tafi harafin karshe saboda ne ne mulkiha da fil ibham saboda suna ne mudham wato ba kamar suna ne wanda yake mutamassil ba domin akwai al asma'ul mutamassila allati tamassalat fi babil ismiyyati lam tusbihu al harfa fatubna wala al fi'la fatubna min al sarf ba su yi kamar suniya da harafi ba ballantana a mai da su mabaniyai ba su yi kamar suniya da ismi ba ballantana kuma a mai da su mamnu'un min asar kamar muhammad kamar zai asma'ul mutamakkina ne amma Allah bai zai mutamakkin ba ka sai mun da bani ke ko tun da kuma da ni ne sai ka aka safa da bani abin da ba wannan duk ilal ne na hawiya a ta sai da ubangiji ta ala ce wallazani ya'ti ya biha minkum fa azuhu kaga sai mun mazabi guda biyu kenan in kun yi guda fa ajuhu ma kun guda musu in mata ne fa ku kun musu a gida in mazabi ne fa ku kun guda musu ina bula da abin ya fassara mun guda ya tsara da duka da takalmi da hantara da faɗa mutum bakar magana a gaban jama'a amma fa in ta ba wa aslaha idan sun ji sun ga da ayyukan su fa aridu an huna ko su kuma su kawar da su su jale su kuma ku dena murtuna musu kenan to kaga wannan ita ce magana ta biyu ko sai ka babu wannan magana ta da karfi wanda ke nuna wannan aya ta farko ta shafi mata wannan kuma ta biyu ta shafi maza domin da ka'ida su ne wato ainihin lafazin da ya shafi mata namiji ba ya shiga cikin su amma lafazin da namiji yake cikin da mata na iya shiga da cikin sa magana ta uku malaman da suka ce su aya ta farko ta shafi mata kadai amma ta biyu ta shafi namijin da matar wanda za mu yi mu ni ku wato su namiji su zan ko ko da ɗaya ake mata iya yanzu a wancan lokaci ko ta tuna mace ko ko da biyu domin ko da a tsare su a gida hatta ya fa wasahum bil man qad yuza Allahu lahum gida ta zabuwa ba ta ita kadai fa ma ya zabuwa matar da mijin lokacin da aka kama su aka tabbatar da su zuwa kai maganar dusa da takalmi maganar hantarar su da abin da a gaban jama'a duk ta shafe su su daga nan gudun shi namiji hukumar ta kare ita kuma sai a tsari ta a gida hatta ya tawaffa hannun mautu a yau da Allah ba lafiya nan guda nawa kenan malamai su dai maganganu guda su ta magana farko ba ba ka ta magana ce mai rauni idan an kwatanta da sauran magana ta biyu tana da karfin ta ita ce ta biyu wato wakan ya kasance ta shafi mata wannan ta shafi maza dukkanin su wannan a farkon musulunci kenan ba a tsananta hukunci da wanda ya zina ba sai ya kasance hukuncin an sassauta shi amma daga baya sai aka saukar da aya azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhum bi atajalta mazanati da mazanatiya waɗanda suke samari da sabon aure ba kowane mutum da cikin su maka bulala ɗari wala ta'khudhukum bihima ra'atun fi dinillah kada ku ji tausayi kada tausayi ya kama ku wajen zartar da hukuncin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in da gaske ne kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar ka wa li yashhad azabahuma ta'ifatun min al-mu'minin kuma a samu wani adadi cikin mummune sun je sun jira ido a inda za a musu wannan jira da kar a musu a koyi wannan kusa lokacin ne daga cikin umara al-mu'minin na farko ina da umar da khattab ne dan su yin da a yi masa guna a da yin da a masa bulala la yin ne da za a yi masa hukunci na bulala la bulala su suka fito dan gidan halifa ne ba za a a dauke yi masa sai suka zo su a dauke suka masa bulala kai suka fito maka makarkata ne sai an yi nisa guna sai eh, a ina a gaban jama'a ko a daki suka sa daki yi sai an nome sa a gaban jama'a Allah ya ce wani sada Allah ba kuma ta'ifatun ko da an fito da shi aka fito da shi kuma aka fata yin sai wata ɗari ɗin da ke yi kada wannan shi ne hukunci wanda daular musulunci ta rinka zartarwa don hana yaduwar guna ko su kanci a ban sannan su kuma magidanta waɗanda sun taɓa yin aure aya sai aka saukar da a cikin suratul da sai suratul ahzab amma daga baya aka karatun karatunta amma hukuncin da yin su tabbata cikin musulunci kamar da hadisi ne na haka cikin sahih bukhari daga umar bin khattab al-sayyid wa shaykhatu idza zanaya min al-batta nakalan min Allah wallahu azizun magidanci sai wanda kuke magidanciya ma'ana waɗanda sun taɓa yin aure ko biyan matar da namiji idan suka yi zina sai ku jefe su ku jefe su sai sun mutu da kalan min Allah uquba su da wajen ubangiji wallahu azizun hakim ubangiji shine mai izza kuma shine mai hikima kaga wannan wato kenan ka san a kawo wannan mutuncin mai sauri sai da aka yi fada da wani hukunci mai sauki cewa a tsere mutum a faɗa masa bakar magana kafin a zo a ce bulala kafin a zo a ce a jinke mutum idan ya yi wannan ke nuna sun suna addinin musulunci wajen jan hukunce hukunci dalla dalla yadda ya dace da mutane don su karɓe tun da a farkon musulunci kila da ya zo musu gaba ɗaya ba za su je karɓa ba amma da aka biya hankali sai kasance sun karɓa daga cikin wannan ake fahimtar ta tsohon da'awa wato yadda mutum ke gabatar da al'aulawiyya ko zan da'a da kuma yadda ke gabatar da dusan cikin al'amura kowanne a lokacin da ya dace da kuma lokacin da ya kamata a kasar da shi ayar hatta ya tawaffahun malmauta aida lillahi lahunna sabila karkashin ta malamai na ruwaito hadisi domin lokacin da aka saukar da ayar da ke cikin suratul niya suratul suratul nur az-zani wal zani fajlidu kullu wahidin minhuma da kuma ayar da muka ce an safe ta amma hukuncin tunanin da cikin musulunci a shekhu wa shekatu idan zama ya farjiyin balbatta sai manzon Allah ya kirawo ku habaina ta ku zo anni ku zo anni kad ja'ala Allah lahum sabila ku zo ga hukunci ku zo ga hukunci ku karba daga gurin da Allah ya riga ya sa musu tafarki al-bukru wal-bukru al-bukru bil-bukri jalbu mi'atun da budurwa dan sun yi zina a musu saurayi su wa bi wanda aure da ta taɓa aure a yi musu bulala tsari sannan kuma a jefe wato kowanne sun da bulala da sannan kuma mace da namiji wanda suka taɓa aure bulala ɗari tare da jefewa ma'ana guda biyu ake wa ko kowanne guda biyu za a hada masa haka wannan hadisi ne na riwayar sai yin musulun akwai ɗan hadisan daban wanda suka nuna shi magidanci jefewa ne kadai kamar yadda shi saurayi bulala shi kadai ba tare da daurewa ba akwai wadansu hadisan da suka nuna daurewa din tare da jefewa daurewa din tare kuma da ne bulala din da malamai sun tattauna wajen da waɗannan hadisai waɗansu su ɗauki wancan hadisin ya shafe wancan to a nan gurin dole sai ka tabbatar wanne ne zai daga karshe wanne ne a farko dan ka ce na karshe sai shafe na farko waɗansu malamai sun ɗauka cewa wani abu ne mawkulun ila waliyil amri au na'ibi an mayar da abin zuwa ga alkali akwai lokacin da kila zai ga dacewa a yi wa mutum bulala sannan a akwai lokacin da zai ga kawai a jiki ba ta yi bulala akwai lokacin da zai ga a yau mutum bulala ɗari sai a ɗaure shi akwai lokacin da zai ga kila abin da yake kai kawai ɗari ba sai an ɗaure mutum ba su kuma suna bambantawa tsakanin namiji da mace idan mace sai ai ba za a ɗaure ta ba tsawon shekara a'a namiji ba za a ba mace ba za a ɗaure ba dukkan waɗannan matsaloli ne na saɓani wanda yake son ya tsofar da bukatarsa to sai kuma ta san dukkan wanda suke yalwatawa amma a nan a babin tafsiri sai dai isara zuwa ga wato sun ɓangarori waɗanda yake lallai ba an hata an ambace su muna fata an fahimta aya ta da Allah إنما التوبة على الله يعملون مثل الذين يعملون السيئات حتى فأنذرنا لهم عذابا أليما وبنجي في إن التوبة سنبي توبة ودفت كالتقوية على الله ودع الله يألقى ولو سرقا من الذين يعملون السوء بجهالة فلا تبقى جوابا بسك أيك فمدين رأيك بجهالة فهي الجاهل أنا لفظ الجهالة بايا مثل كيشير إلي بيكون كيشير سنة da hala sawa'un mutum ya yi abin da jahilci ko ya yi bisa ga danganci domin dai in mara sani ne ya aikata sabo to jahilcin sa ne ya haifar masa da aiwatarwa in mai ilimi ne ya aikata sabo to ya ɗauki ilimin ya ajiye a gefe guda sannan ya aikata sabo saboda ko da ya zama to kenan bi jahala wato an faɗi da jahala dan albatawa mai aikata zafi cewa ko da kai malami ne yanzu kun zama ta hukunta da jahilai ke ka zama daidai daga magarin mutane dan baka hukuntar da ilimin ka ba إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة توبة إلى ود الله في كرقة da waɗanda suka aikata mummunan aiki ne bisa ganganci sun mai zozo da mutarigin don haka wani daga cikin sala ta bi ayyukan fassara ayar ganganci su sun mai zozo da mutarigin sannan sai suka a kusa me ake nufi da a kusa waɗansu malamai suka ce qabla maradil ajali tun kafin cutar ajali waɗansu malamai suka ce kafin mutuwa ta zo ne taba min qaribin ke idan mun dauki ma'anar farko ma'ana lalle ne mutum da tuba tun kafin cutar ajalin ta zo idan bai so da sai da cutar ajalin ku zo ba za a karba ba wanda wannan magana ce da rauni amma ma'ana ta biyu lalle ne mutum da tuba tun kafin mala'ika ya kai ga zaro rai domin idan har mala'ika ya kai ga zaro rai daga jikin ɗan adam sannan mutum ya tuba sai ba za a karba ba sha hudu ga wata Ramadan a wannan shekara ta dubu da hudu da ashirin da hudu bayan wanda wanda na takwas ga watan sha ta dubu da Jiya idan ba mun ba mun je karshen suratul Ali Imran yau kuma za mu tashi farkon suratul Nisa. Kafin mu